To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna ta Ashak Ahmad Imam ah, da za mu ci gaba da karatunsa da yake yi na raddi ga Shak Idris Abdulaziz Dauda Idris Abdulaziz a kan zance maulidi kuma shayi yana magana ce ta ilimi jama'a kan haka ku bari mu je dai mu ji yabo na na sallallahu wasallam kamar kan da shi shayi ya zaɓa yana son a yi masa kara karar da zai wa shayi shine a cikin yarensa na fulatacci eh, shi za mu ji yanzu eh. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu سكرابي يدي إراب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرار مولانا شيخ بابنجوي رضي الله تعالى عنه عندين تمر مرتضى عمر المده هاندر منتوري إني تيراندي يتوري مرتضى عمر المده بهوسي تدين ودن كيون الحج أبو بكري موديبو سابانا هوتاندي سيد حبيب مروى زاوية جارينغول Tameta musical production marwa tapi fiide man sakirawo heɗite jam Alhamdulillah ini yetti allahu jammo e dow sahiyam fasaham yai dokke marabi rabbi fasaha bai murna da mini yadda Hotya minna wal jau shashatwa samna komai jamu ni lotan lim se mun bediyam somna lawal kababa ladde tokki ai fo kam lutan ko mi do an keme mai juke mun goita Sahiyar fasaha bai kamurna da mini yadda na ko fere di katol wino alaman kimba hong kan de ma don kulni dum baba toni baba wali sare woyar poi bibe onni hiba Beroido ma sempe a andi no mi ko awada Alhamdulillah min yeti ma alamin rabbi Ya sayyir fasaha deretum nore inni innide iwa mai inde da inde jabane na hawa min warwa god kana ko bona min de ito sawa min andi bolle men der noppi mon di don kewta Lillahi min yeti ma alla rabbi fasaha عمد من عمدي يوتجاب لساق له دم والومن أنتي من وعيقوت ميصار دم تفد من يوتي يعدو يسدن دلو در نبل نيتا صوت من في الدمي فيفتا يا سعير فسابيك hoorugol pat ko ɓamti moyjon fotti hadirna kuugal ka allah sey allah ko moy fotti hadarna to yidde ɓernde yaroya waɗɗino ina dow waɗa koɗo sawi ɗo toni ha wangi merteji ko metta فصاعدا فصاعديك Mahmud Madu Masayim Yiri Rabeji Kami no besuklan Jamasai Gose Boji Kumi wimi walwan Kumi ramidan se pageto ye Kumi dan bidai Allah se saya muabbedun dabda Alhamdulillah ini hikmah Allah min Rabbi Dia sayir fasa abaikum jau al-mustafa jau nura sai shehu min ci janibi baya bara majan nura sai shehu zina ni bi shin jawai famtu mi fira min shehu da ya ni furta ya samu da firta Yes, I hear a fasa, I make a sammo pendo ga jam ayba saida kuɓuratar boy ɓiɗɗo mum ɓurja bayawba se baba am leñol am hawtu be yiɗɓe am laaɓa ɗum ɓurja baniram miɗo yan haɗo yewtata juuta to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu mu muna tare da shak ahmad imam daga kasar bauchi babban malaminmu na na ɗarika wanda har wa yau zai ci gaba da karatunsa raddi zuwa ga dr idris abdulaziz a kan maulidi a kan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda eh, eh, shi na shak ahmad imam gaskiya ya zo yake ah, fafatawa da Sheikh Ahmad eh, Sheikh eh, Dr. Idris Abdulaziz wanda abokin tattaunawar shi ne na mukabala shekara ba ce zuba shekarun baya da suka taba tattaunawa kuma Sheikh Ahmad Imam yana magana ce ta ilimi ba ta zagi ba ko kuma ta da hankali yanda inda yake tabbatar mana da cewa maulidi halali ne abu ne mai kyau kaman uh, eh, yadda wasu ke cewa uh, maulidi kashi ko menene ma ta fi shi insha Allah shi yasa Sheikh Ahmad Imam zai ci gaba da zancensa akan maulidi da yake faɗa da yi wa eh, dokta raddi akan abin da yake faɗa akan maulidi shi sa jama'a ku bari mu kunne saboda lokaci ya sosai ba da bata lokaci ba za mu je a bakin Sheikh Ahmad Imam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin. Wa qa'idil ruhil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ‘yan uwa musulmi ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tare da kai a sarki zaki. Allah taimake shek, Allah taimake shek. Ana ji na sosai ko? Ana jin ka sosai sosai sosai. To alhamdulillah. Kamar yadda muka yi alkawari, ranar Asabar da ta gabata za mu gabatar da wannan raddi sai aka samu jarrabawa na network. Ina ba wa dukkan uwa da suka hau wannan feji da manufar su yi sauraro su ji abin da yake gudana su ji abin da yake faruwa ina ba su haƙuri da samun wannan matsala haƙiƙa ba daga gare mu ba ne. haka Allah ya kaddara haka Allah ya so yana daga cikin jarraba wanda Allah yake wa bayansa saboda haka ina mika hakuri ga dukkan masu sauraron mu da su yi hakuri da wannan abun da ya faru da to alhamdulillah kai tsaye a dangane da abun da ya shafi wannan raddi da za mu gabatar shine raddi na uku hmm. da kuma insha Allah a na yi tanadin raddi guda goma insha Allah sannu a hankali sai na gabatar da su akan abun da ya shafi wannan matsala eh guda goma to wanda eh wanda insha Allah sai na gabatar da su ɗaya bayan ɗaya kuma hmm. sannan kafin mu shiga kai tsaye a takaice zan faɗa sai ka fara samun kaset na farko abinda kawai zan faɗa a takaice shine hmm. doctor na faɗa na maimaita ya kai sau uku ko fiye da haka akan ya fito a tattauna tattaunawa ta ilimi ba ta cin mutunci ba ya fito ya yi nashi jawaban ka ba shi minti talatin ka bani minti talatin a ba shi minti goma a bani minti goma ya mun tambayoyin da duk zai mun in masa tambayoyin da zan masa a wannan lokaci duniya za ta fahimci menene gaskiya a cikin zantuka din sa'annan kuma kamar yadda yakan keɓanta da masallacinsa kaɗai ya gaya wa almajiransa wannan magana to yana da kyau ya fahimci fa halin da ake ciki a yanzu ana magana ne da duniya kai tsaye to yana da kyau ya fito duniya din saboda ana isarwa al'ummar musulmi baki ɗaya saboda a fahimci menene gaskiya in dai har ana yi ne don al'ummar musulmi baki ɗaya na tabbata ina sane da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa a Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hannunka ya fi maka jajayen raƙuma. So saboda haka muna neman lalle ina kiran shi dokto da ya amsa wannan duk da mun fara zaman kawai ci gaba ne za mu yi mun fara wannan mukabala da shi kawai ci gaba za a yi da zaman eh wannan kawai shine amma lalle ya yi magana akan abun da ya shafi maulidin amma ina so kowa ya ji abun da ya faɗa ka fara samun kaset na farko wanda wanda ina gani na Professor Ibrahim Makari ina so ka fara samun wannan kaset din insha Allah. Masha Allah. sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane ina yawan faɗin wannan domin maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mujarradin murna da samuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kayi murna da samuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin zuciyanka kayi maulidi shi kuma ya ya ka aiwatar da murnan shine ake samun bambanci to hanyar iranan sha biyu ga wata a ciyar da abinci ai kaza wannan fahimtan wasu ne in ka ce baka yadda da wannan hanyar ba ijtihadin To. To, kaga jama'a anan abin da nake so su fahimta. Shi doktor ya yi magana a game da murna, kalmar da ya faɗa ina so al'umma da Allah a bi mu da kyau. Mm. Cewa ya murna da samuwan eh, annabi da ce murna. Yawa murna, ya yi amfani da kalmar murna. Ah. Duk da watakila tayo, doktor idan za mu ji maganganunsa, ni kamar yadda na ji doktor ya yi ƙoƙari ya ce son annabi son annabi to amma shi doktor ya amfani da kalmar murna wato abinda nake so al'umma su yi amfani da waɗannan lafuza shi Professor Ibrahim Makari ya yi amfani da kalmar murna da samuwan annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma Dr. Idris ya yi amfani da kalmar so to abinda nake so lallai a nan mu riska sai mu ji kaset na gaba hakika abinda shi professor din ya faɗa shine abinda shi ma doctor ya faɗa to sai mu ji daga kan kalmomin nake so mu fara tantance su tukuna na'am ka je kaset na farko sai mu ji me doctor zai faɗa a ina zuwa kamin mu je na biyun wato shi doctor yayi wa prof Ibrahim Makari raddi ne akan maganar da ya faɗa kan wannan maganar da ya faɗa yawwa kwarai da gaske yayi masa raddi yayi masa martani daga cikin abun da yake nunawa wato idan wato kamar misali kenan Professor Ibrahim Magari yana nuna cewa duk wanda bai yi maulidi ba to ba musulmi bane ko duk wanda baya maulidi to ba musulmi bane so sai ya amfani da kalmar a kawo masa inda aka ce son annabi sallallahu alaihi wasallama shine maulidi ko kuma maulidi shine son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan abinda nake so duniya ta fahimta shi professor Ibrahim Magari ya amfani da kalmar murna shi kuma a nan shi wato Dr. Idris ya yi amfani da kalmar son so so wato ina son kalmomin ke so a fara tantance su sai a ji bayanin da nake so in yi insha Allah bayan haka. Na'am. Kai jiya mun sa miliyan goma. Muka ce ga tambayan da na yi musu kun san na yi musu tambayi a bahar yanzu ba amsa na ƙara ɗaya jiya. Na ce duk wani malamin da ya iya kawowa ko a ƙur'ani ko a hadisi ko maganar sahabbai ko maganar malaman fiƙi din nan guda hudu imam'u Abu Hanifa kasan shine babban su Imam'u Malik shine na biyu Imam'u Shafi shine na uku Imam'u Ahmad bin Ahmad ba shine na hudu ba to an aka samu mutum ɗaya tak da ce son manzon Allah shine maulidi ko kuma maulidi shine manzon Allah zai karɓi miliyan goma ko wani kani wani ce ko miliyan ɗari aka sa ba za su ci ba to amma in haka ne me yasa kuke ce wai son manzon Allah shine maulidi har kuke ce wanda bai ba kafiri ne kamar yadda makari ya faɗa Ya ce duk wanda bai yi maulidi ba musulmi ba ne? ko ba kai faɗa ba kenan ka shi a wurinsa ce domin maulidi son manzon Allah ne to muna so muna bin ka littafi makari ka kawo mana littafin da ya ce. amma ka ji na gaya maka fa littafin magabata ba waɗannan yan surkulle ba wanda yake son manzon Allah shine maulidi littafi ɗaya tak na musulunci Imam Malik yana da littafai muwatsa ta sa ko ba ba bane akwai magana maulidi a ciki Mu mudawwanatul kubra ai fatoyin sa ne ba magana maulidi a ciki in ka zo imamu abu hanifa akwai fiqhul akbar nasa ne ka kawo mana maulidi a ciki in ka zo imamu shafi'i ga kitabun risala al'um ba magana maulidi a ciki in ka zo imamu ahmad ga musulun nasa musulun ahmad ba magana maulidi a ciki to ka ce kuma wanda bai ba musulmi bane to Alhamdulillah da fatan an ji ko? Eh an ji sakonsa. To abinda nake so in isar a nan shi Professor Ibrahim Makari ya yi amfani da kalmar murna shi kuma Dr. Idris ya yi amfani da kalmar son annabi sallallahu alaihi wa sallama a kawo masa inda aka ce son annabi shine maulidi. To ala ayi halin mu je a wato abadin mujadala ta jadali. Tuna na prof seconds ɗaya ne mun ji nashi bari mu sake maimaita na prof. saka ɗayan nan mu ci. sannan wato ke na eto to bai eh, mai tamu sallama duk wanda baya maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi ne. Hmm. ina yawan faɗin wannan domin maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mujarradin murna da samuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kayi murna da samuwan manzan Allah sallallahu ko cikin zuciyanka kayi maulidi hmm. shi kuma yaya ka aiwatar da murnan Shi ne ake samun bambanci to hanyar ranar sha biyu ga wata a ciyar da abinci a kaza wannan fahimtar wasu ne in ka ce baka yadda da wannan hanyar ba ijtihadin gaskiya na hmm. to alhamdulillah na san dai mutane a nan ma za su yi hukunci bisa zantukan da shi dokto ya faɗa da na profeso hmm. ya saba shi dokto yana amfani da kalmar son annabi shi kuma yana amfani da murna Hmm. to kuma kaga ai kalmomin guda biyu sun bambanta tare da cewa ka kaddara ko da ma doktor akwai inda zai faɗi so din son annabi shi, maulidin ne son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sauka a layi ba sannan haka in ya yi amfani da kalmar murnan ma bai sauka a layi ba ma'ana duka ya ɗauki ma'anan maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa abunda doktor bai fahimta ba anan kuma nake so in fahimtar da doktor shi fa maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda dama na riga na gaya masa nace ba yana ɗaukan ma'ana guda ba shi maulidin annabi yana da ma'anoni kamar yadda kuma maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama gurgudun yadda abinda mutum yayi akan manufarsa na maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi bisa hanyar shari'a to bata fita daga cikin ma'anan maulidi ba wanda kuma ranan ma ya tambaye ni me dalili na na kawo hadisi kamar yadda na kafa hujja da maganar da alhafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yayi magana akan yustafadu ash-shukru wanda har muka yi magana akan abin da ya shafi kalmar ash-shukru da shauransu to muhallu shahid akan abin da ya shafi so din ai wato ina so mu fahimci akwai waɗanda suka rubuta littattafai wajen sama wa mauridi asali suka yi amfani da hadisan son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama misali kamar da wannan littafi mai allimu auladakum mahabbata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo irin su hadisin addibu auladakum ala talata hisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil qur'an ku ladabtar da ku akan ɗabi'u uku son annabin ku da son iyalan gidansa da karatun alqur'ani muhallu shahid dai an yi amfani da so anan kuma an kafa hujja da wannan hadisin akan maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai musallama ma akan Professor Ibrahim ya faɗi kalmar so ɗin. Sannan na biyu, idan misali a wajensa yana ganin hadisin da ifi ne kamar yadda ranan na kafa masa hujja da wannan hadisi yana kokari ya ture wannan hadisin sai na ce to ya koma kan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in imanin ɗayan ku ba zai taɓa cika ba sai na zama ni ne mafi soyuwa a gunsa fiye da iyayensa fiye da ƴaƴansa fiye da mutane duka idan misali sai ya ga wannan hadisin ma bai inganta a wajensa ba tare da cewa wannan hadisi tabbatacce ne ingantacce ne za a same shi tsakanin sayyid bukhari sayyid muslim sannan kuma idan bai yadda ba ai sayyiduna umar ya yi magana akan son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sama da kowa in bandaransa. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna masa da sauransa sai yake cewa to yanzu kai ka fi soyuwa a waje na fiye da komai har ma zuciyata sai yace to yanzu ne ma'ana yanzu ne imaninka ya kammala to kaga ashe kenan in ma akan abin da ya shafi son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga wannan hadisan sun zo sai ka kaddara cewa baka yadda da waɗannan hadisan duka ba to ga ayan alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum Wa وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين kaga wannan ayar abun da take faɗa idan ya kasance iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matanku da danginku da dukiyanku wanda kuke tarawa da wato kasuwancinku wanda kuke tsoron karayarta da kuma wuraren zamanku waɗannan su kuka fifita so akan Allah da manzonsa da jihadi cikin tafarkin Allah to ku saurara har lokacin da Allah zai zo da wato al'amarinsa na azaba kenan kuma Allah baya shiryar da waɗanda suke fasikai ma'ana idan baka yadda da wa'incan hadisan ba ma duka to wannan ayar ita tana tabbatar da son ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan wato sama da komai sama da kowa sama da komai ɗinka so kaga misali kamar yadda kake ce min wancan hadisi da aka kawo maka addibu auladakum ala salatu khisalin hubbi nabikum baka yadda da shi ba to na kawo maka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa wa wan nasi ajma'in idan baka yadda ba ga hadisin sayyidina Umar wanda waɗannan zaka fitar da su tsakanin sahih bukhari sahih muslim da shauransu in ma ka ce duk baka yadda da su ba to ga ayan alqur'ani wanda tabbatar da abin da ya shafi son ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to kalmar da nake so wato a ɗauka a nan shine lokacin da doktor yake cewa a kawo masa inda aka ambaci maulidi a cikin waɗannan littattafai wato sai ya ware waɗansu littattafai kamar muwaɗa ta alimamu malik kamar alfikihul akbar a ɓangaren hanafiya kamar al'ummu a ɓangaren shafi'iyya yana nuna cewa a kawo masa inda aka ambaci maulidi a ciki to kalmar da nake so in sanar da shi a nan ita ce ai ba a ƙayyade waɗannan littattafan aka ce iya shari'ar musulunci ta keɓanta da waɗannan littattafan kawai ba idan kuma ka ce haka to kar ka sake kafa hujja da kowane littafi akan al'amarin musuluncinka sai dai kawai abun da ya zo cikin muwaɗa ko abun da ya zo a cikin alfikihul akbar ko abun da ya zo a cikin al'ummu ko abun da ya zo a cikin ɗaya daga cikin waɗannan littattafan da ka ambata in ka ambaci wani littafi daban za mu ce ba za mu yadda da wannan littafin ba saboda baya daga cikin wa'annan littattafan da ka ambata ma'ana dai babu inda aka ƙayyade aka ce iya musulunci ana ɗaukan hukuncin kawai a cikin waɗannan littattafai saboda haka dokto abinda nake so ka fahimta a nan waɗannan littattafai da ka kawo su ka kawo wani ɓangare ne daga cikin littattafan da aka rubuta shi kansa alimamu malik lokacin da ya kammala littafinsa ya nemi wato akwai waɗanda ko in ce sarkin da ya nemi ma wato a shafe dukkan wayansu littattafai a tabbatar da muwadda daɗin kawai yace a'a malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa wayansu sun rubuta abin da malik bai sani ba da shauransu muhallu shahid dai sauran littattafai na musulunci to kar mu sake jin ka kafa hujja da wani littafi in ba waɗannan littattafan kawai da ka ambata ba misali to sannan abu na gaba ta gaba da nake so in faɗa ina so in kawo waɗansu littattafai da aka ambaci maulidin a cikinsu ka ɗauki albidaya wani nihaya ta alhafiz ibn kathir ka duba za ka ga maganar maulidi a ciki ka ɗauki da la'ilin nubuwa na al'imamul bai haƙi za ka ga maganar maulidi a ciki ka ɗauki nusahatul majalis na abdurrahman bin abdussalam za ka ga maganar maulidi ka ɗauki iktida'us siratul mustaqim na ibnu taymiya wanda ibnu taymiya shi kansa ya nuna masu maulidi suna iya maulidinsu saboda son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya alakanta maulidi da son manzon Allah shi kansa ibnu taymiya kamar yadda yake cewa wa kazalika ma yuhdithuhu ba'd an nasi, imma mubahatan lin-nasara fi milad Isa wa imma mahabbatan lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam fadin ta cewa ko dai son manzan Allah to kaga anan kaga shi kansa ibnu taymiya yana sane da cewa masu maulidi saboda son annabi kaga idan ka ce son annabi maulidi ne wannan baka bata ba domin ibnu taymiya ya tabbatar da cewa ba bata bane haka kuma ibnu taymiya da kansa ya tabbatar da cewa ashe maulidi ana yin sa saboda son manzan Allah saboda ya faɗa ya ce imma sai ya ce wallahu qad yusibum ala hadhihi mahabba kuma a ƙarshe ibnu taymiya ya ce fa ta'zimul maulid girmama maulidi wa ittikhazuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ibnu taymiya ya ce girmama maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallam da rikonsa a matsayin biki shashin mutane suna yin wannan sai ya ce lada mai girma inji ibnu taymiya lada mai girma yana iya kasance masa li husni qasdihi su da suke cewa wai ai ana magana akan wa'insu jahilai waye waye a'a ga ibn taymiya ga tawili ga tawili qaribi me yake ga tawili ba'idi shi ibn taymiya ya riga ya faɗi dalilin ba su ladan ai sai yake cewa li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama saboda kyakkyawan manufarsa kyakkyawan manufarsa ma'ana niyya kenan sannan wata azimi li sallallahu alaihi wasallam kuma ga girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da ambaton littattafai da zaka samu maulidi a cikin su ka duba cikin mauridu sadi fi maulidil hadi na nasiruddin dimashqi ka dauki al-madkhal an ta'zimi shahr rabi'il awwal na ibn al ka dauki husnul maqsad fi amalil maulid na al-hafiz suyuti ka dauki as-siratul halabiyya shi ma zaka samu a mujallabi na daya shafi na 84 ka dauki har yau at-tibyan lima yushghilu al-adhana na aliyu juma'a ka dauki at-tanwiru fi maulid al-bashir an na ibnu dahiya ka dauki al-maulidu wato zaka iya cewa al rawi filmaulidin maulid an-nabawi haka nan ka dauki al-mawahib ladunniya haka ka dauki al-mawarid haniya fi maulid khair bariya ka dauki itmamun ni'ma alal alami bi ko ka ce bi maulidi sayyidi waladi adam na ibnu hadar al-haytami haka ka dauki الموارد في المولد النبوي كدوكي جواهر جواهر النظم البديع في مولد الشفيع نا الشيخ يوسف النبهاني كدوكي عرف التعريف نا علوي كدوكي المورد الهني في المولد السني هكا حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي نا واتي الامام العلوي والله wannan kaɗan sosai za a iya lissafa sama da littattafai ɗari akan abun da ba maganan ɗari ba dubbai dubbai wanda zaka samu an ambaci maulidi a cikinsu. sai gashi yana maganan wai muwadda sai a ciki to don haka kar ka sake kafa hujja da wani littafi in ba muwadda ba kar ka sake kafa hujja da wani littafi in ba ummu na al-imam shafi'i ba kar ka sake kafa hujja da wani littafi in ba fiqhul akbar wanda bangaren hanafiya suka fi amfani da shi misali doctor yana da kyau ka saurari waɗannan zantuka da nake faɗa da kyau so saboda haka Ah, haka nan a cikin abin da ya shafi bayani kan maulidi ka duba wa'annan littattafai alba'is ala inkarin bida'i wal hawadis na abu shama malamin al-imam nawawi ka duba cikin fatawa shar'iyya wa gugusul islamiyya haka nan littattafai da yawa wanda ba za su iya kirguwa ba so saboda haka a takaice kan wannan na bashi amsa ma'ana maulidin annabi yana alaka da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ibnu taymiya ma ya tabbatar da haka ibnu taymiya ma ya ce imma mahabbatan linnabi ko dai suna yi ne saboda son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kalmar da kuma makari ga wata kurfesu makari ya faɗe ta to anan na cewa murna da samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ma ta zo saboda ayan nan da ake kafa hujja da ita ake dalili da ita akan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da ma'anan murna din kamar yadda Allah yake cewa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un game da falalan Allah da rahamarsa mutane su yi farin ciki ke ne farin ciki shine murna din su yi farin ciki ka gani falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un fadlullahi rahmatullahi annabi kuma rahamar Allah ne kamar yadda na fara nan الحافظ السيوطي أتكين الدر المنصور في التفسير بالمعصور يا فسر رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما abinda suke kawowa tafsirul qur'ani bil qur'an ba wanda ya kai wannan tafsiri misali kamar Allah yana faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka face ka zanto rahama ga talikai saboda haka ita ma wannan kalma na murna da samuwan annabin ta tabbata maganar kuma cewa wanda misali bai son annabi a irin nashi bayanin cewa wato wanda bai yi maulidi ba ai manufa ma'ana bai yi murna ko bai yi farin ciki ko bai son annabi sallallahu alaihi wa sallam shine kawai manufa kowa ya fahimci manufar profeso makari babu wanda bai fahimta ba sai wanda dama baya ganewa amma na tabbata dukkan musulmi da yake sauraro ya san menene manufa menene manufa dukkan musulmi da yake sauraro inda yana da kyakkyawan fahimta da kyakkyawan lura a manufar makari wato kamar wanda bai son annabi ko bai yi farin ciki da samuwan annabi ba ma'ana wanda bai yi farin ciki da samuwan annabi ba ai ba musulmi ba ne kuma haka ne dama wannan maganar haka take duk wanda bai yi farin ciki da samuwan annabi ba ba musulmi ba ne ai dama ba musulmai ba ne ake samu wato su wa'anda ba musulmai ba su ne wa'anda ba sa farin ciki da samuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ko a bangaren wahabiya na san su ma za su gaskata wannan magana to saboda haka maganar kenan yawa kar ka ɗauko tawilin cewa a ka fassara wa mutane kamar ai makari yana nufin cewa ai irin wannan taron maulidi da ake yi saboda haka duk wanda bai yi ba ba musulmi ba wannan ba haka ita ce karantarwan ba kuma kowa ya san duk wanda yake bibiyan marisa da bangaren karatuttuka ya san wannan ba ita ce manufar ba ana magana akan son manzon Allah ana magana akan farin ciki da samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka danna mun kasik na gaba a inji To, masha Allah, masha Allah, maji sa na gaba. Fada, Abin da ya sa na ce kashi ya fi maulidi kuma dutsen kuka saurara ka ji. Na farko dai kashi dukkan mere rai sa. Har annabawa. Faɗa. Abin da ya sa na ce kashi ya fi maulidi kuma dutsen kuka saurara ka ji. Na farko dai kashi dukkan mere rai yana yin sa. Har annabawa, har manzanni, har manzon Allah yana ba haya. haka ne kuma shi ya koyar yadda ake tsarkaka daga gare shi haka ne musulmi na ba haya wadda ba musulmi ba suna ba haya dabbobi kwari dukan an ci sai an zazzage shi haka ne awa duk nan mun daidaita dukan mu nan kuma kowa yana shiga bayan gida wadda bai samu shiga bayan gida ba zai je jeji haka ne to yanzu shiga bayan gidan nan da kuke yi na san yau kun shiga jiya kun shiga dala shiga bayan gidan kun nan ga tambaya wani barna ta aukar a musulunci ku gaya mun barnar da ta aukar kwaya ɗaya ta a musulunci a ya za ka ke cina zo ai magana da ilimi muke yi ina magana da jahilai ne wadda aka farauto su don a yi aiki da su wawaye wadda ba san dawan garin ba an yi magana ta ilimi su kuma an ɗora su a kayi tambaya nake yi kashin da yau duk kowa ya yi da mata da maza da yara da manya da musulmi da wani barna ya wa musulunci babu mun yadda babu to maulidin da aka yi jiya ko shekaran jiya don Allah don Allah kun ga barna da aka ko gani ba kun ga mata 'yan iska da suka dame jikinsu suka sa fosin kaf mamansu a waje duwawunsu a waje ƙirjinsu a waje wannan iskanci ne ko ba iskanci ba ne wannan barna ne ko ba barna ba ne to gara kashi da maulidi gara kashi da maulidi yawa gara kashi da maulidi gara kashi da maulidi na maimaita rabu da gara kashi da maulidi wannan kan ba ba dan janye ta ba ba ba kafirtawa ba ba tsinewa ba in akwai abin da ya kaje kakai da mu tsaya gaban Allah wala da mu tsaya gaban Allah yawa ni maganan da nake yi alhamdulillah daga wuya ka ji nayi wata magana wadda in ka bita ka samu babu ilimi a cikin ta tsaye wahala yau shekara 30 da nake karantar wannan duk hasadan ka in nayi magana an ka bita ka samu kan ilimi na yi ta kuma duk inda ka kewa ka dawo he ka zo kanta inda kai mai neman gaskiya ne yawa kuma cewa da nayi maulidi iskanci ne akwai shehun ɗariƙa a zariya malam sani shi ma ya faɗa a kucin yan izala ma shi ma ya faɗa ya ce maulidi iskanci ne saboda ganin abin da ake a wurin amma don ka shiga bayan gida ka yi kashin ka wanke baka cutar da kowa ba baka cutar da musulunci ba amma mace yar musulma yar musulma hada matan aure yanzu dubi a kaduna kiristoti sun zo sun haɗu da musulmi sun yi maulidi yanzu kuna jin idan maulidi da tsantsan addini ne kiristoti za su a yi su zo mai sallan juma'a da su mana kafirai su zo mai sallan juma'a mana su zo mai sallan juma'a a biyu a yi hudu ba kowa ya watse to me za su gaje wajen maulidi billahi la ilaha illa huwa kiristoci ba su yadda maulidi addini ba ne saboda iskancin da suke suma iskancin ake yi a wannan kaga saurara ka ji kaga wajen christmas ana kiɗa ka ji ɗaya wajen maulidi ana kiɗa ko ba a yi ɗaya kenan ku riƙe mun wannan wajen christmas ana waka haka ne da Allah wajen maulidi ana wake-wake ko ba a yi biyu kenan na uku wajen christmas ana rawa haka ne wajen maulidi ana yi ko ba a yi na hudu wajen maulidi a wajen kirsimati ana zaga gari haka ne wajen maulidi ana zaga gari ko ba zagawa yawwa sannan wajen wajen kirsimas ana haduwan mata da mazan su suke yi haka ne a wajen maulidi me ake yi ana haduwan mata da maza da su kirista suka gano haka suka gane cewa maulidi iskanci ne suka ce muwa bari mu je mu ma a yi da mu in rawa ne a yi mu ma muna yi mun fi kuma iya rawan ko ba ka bane sukan ba da aran gangunan su ma ga sunan sukan je su karbo nan a coci sukan ba da aran gangunan su ma na coci tunda sun san tsiya ce haya suke ba su ko a ni an ce akwai shekarar da kyauta suka ba su har kyauta suna ba su sai dai an ce wai farkon da suka fara wannan iya shegen wannan iskanci zaga gari da wannan kaɗe-kaɗen da rauran an ce farkon shekaran su 'yan maulidi ba su iya kaɗawa ba sai suka ɗauko hayan masu kaɗan su 'yan cocin zo su kaɗa musu 'yan kwaya 'yan kwaya da suka koya musu shekara da ta zo suka ba su aro suka ce ku je ku kaɗa kayanku <laughs> eh? daga baya kuma suka sai kayansu yanzu suna da nasu yanzu dubi kasan san ranar suke zaga garin nan ba sallan zahar ba la'asar wasu ma ba sa magariba ba sa isha'i kuma waɗannan muggan malaman suna kallo sun yi shiru abunsu sun yi shiru to shi munji eh, da farko dai yan uwa an ji waɗannan zantuka da ya faɗa yanzu hmm. eh, ana ji na ko na'am To da farko abin da nake so in gaya wa Dr. Idris a nan, ya ce, kashi ya fi maulidin annabi, ya ce maulidi iskanci ne. Waɗannan kalmomi guda biyu da ya faɗe su, babu wanda ya gabace shi a kansu. Manufa dai, kalmomi ne da ya fito da su daga jakansa, ba annabi ne ya faɗa ba, ba sahabbai suka faɗa ba, ba tabi'ai suka faɗa ba kai wannan shari'a ce shi ya shar'anta ya shar'anta shi ma ya zama mai shari'a domin annabi sallallahu alaihi wa sallam a daidai wannan gabar shine wannan hadisi za ku kawo shi da annabi yake cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin addinin mu wannan wanda baya cikin addinin an mayar masa yanzu zai iya kawo mun kalmar da ya faɗan a cikin muwadda ta Imam Malik da ya kafa hujja da ita a baya zai iya kawowa a cikin cewa kashi ya fi maulidi cewa kashi ya fi maulidi ya kawo a cikin muwaddan da ya kafa hujja da ita a baya zai iya kawowa a cikin fiqhul akbar din zai iya kawowa a cikin ummu na al-Imam Shafi'in zai iya kawowa a cikin wa'annan litattafan duka da ya lissafo kai ba ma wannan ba a wane littafi ne ya cira ta wannan maganar wa ina ne marji'insa ina ne makomansa kuma ya ce wannan maganar da yake ta ilimi ce to in dai magana ce ta ilimi ya kamata a samu a magabata akwai ma wanda ya faɗe ta ya kamata a same ta in ba a same ta a Qur'ani ba a same ta a hadisai ba a same ta a littattafan fikiwa ba a same ta a littattafan tarihi ba dukkan fannonin addini baki ɗaya ba za ka taɓa samun irin wannan magana ba saboda haka wannan maganar shine ya ƙirƙiro ta kuma abin da yake ban mamaki shine wallahi waɗanda suke sauraronsa kuma har ma suke kabbara saboda ba sa iya masa tambaya na san ma ba zai yarda su masa tambaya ba amma ni kaina na san akwai waɗanda har a zuciyarsu ba su yadda da abin da yake faɗan ba so amma matsalar ita ce ba zai yadda su tambaye shi ba amma da alal akalli yana barin su suna tambayansa ya kamata su da kansu ma su gano haka sai su tambayi doktor wannan doktor magana da ka faɗe nan wani littafi za mu duba shin wannan yana nan a cikin muwadda yana nan a cikin sayyid bukhari yana nan a cikin sayyid muslim yana nan a cikin abu dawud yana nan a cikin tirmizi yana nan cikin nasa'i yana nan cikin ibnu maja kutubus sittan nan duka ta zo ya kamata su masa irin wannan tambaya mana me yasa za su bi shi da kabbara suna ce na'am kawai ya kamata wannan fa maganar in ba su gane ba magana ce babban magana yanzu Allah yana shar'antawa annabi yana shar'antawa da shar'antawan Allah yau kuma mun samu Dr. Idris shi ma mai shar'antawa ah idan ba domin abin da yasa nace shi ma mai shar'antawa domin wannan maganar kwata-kwata ba za ka same ta a cikin littattafan musulunci ba babu ita kwata-kwata maganar ta ce shi kadai domin a cikin musulmi baki ɗaya ba za ka samu wani malami da ya wani rubutu ya kawo wannan magana ba kalma guda biyu din da ya faɗe ta da maganar iskanci da maganar kashi ya fi maulidi sannan sai ya fara kawo wai dalilansa na cewa kashi ya fi maulidi saboda duk wanda ya shiga ya kashi baya cutar da kowa bayan fa wannan kashin najasa ne a addinance idan mutum ya yi alwala ya yi kashi alwalansa ta warware amma sai gaji yana faɗan cewa wai baya cutarwa kuma su ma suna sauraron suna cewa na'am kuma babu mai iya masa tambaya idan ka duba akwai hadisai da suka zo a kan maganar la'antan wanda ya yi ma kashi a wajen inuwan mutane da inda mutane suke hutawa da inda magudanar ruwan mutane da shauransu kamar misali yadda hadisin hadisin Abu Huraira cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul mala'ina ko al mala'inaini ku nisanci wuraren la'anta guda biyu ko al-la'inaini ko al mala'ina salasa ku nisanci wuraren la'anta guda uku sai ya ce alladhi ya fi tariqin nas wanda yake bayan gida a hanyar mutane au fi zillihim ko a inwas wannan fa hadisin yana a cikin sahih muslim hadisin fa yana a cikin muslim kaga wannan kai tsaye yana nuna cewa ma ana la'antan mai kashi akan hanya sannan ana la'antan mai kashi a inda inuwan mutane yake sannan ana la'antan wanda yake kashi a cikin ruwan da mutane suke amfani da shi amma ya ce wannan kashin baya cutarwa mutum ya shiga bayan gida kawai bayan gida abunsa ya fita ba komai baya cutarwa sannan fa wannan kashin najasa ne najasa ne kowa ya san najasa ne wallahi wato sarki zaki hmm. babu wanda babu wanda suka fi ban tausayi babu wanda suka fi ban tausayi kamar waɗanda suke gabansa da suke jin waɗannan maganganu wannan ya zama abun tausayi kuma wai har su ma suna yarda da maganganu a iya zaton su hala sun ɗauka cewa wannan daga Al-ƙur'ani ya samo ko hadisai ne ko kuma ya samo waɗannan maganganu ne daga maganganun magabata ko a'a maganganun sahabbai ne ko maganganun tabi'ai ne wataƙila abun da su a iya tsammanin su kenan wallahi mu ji tsoron Allah ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah waɗannan mutane daga ka tara su a gabanka yana da kyau fa ka gaya musu gaskiya ka gaya musu abin da shari'a ta san da shi abin da addini wallahi duk waɗanda kuke da fahimta iri ɗaya ba wanda zai iya kare ka akan wannan magana da ka faɗi domin ba za ka same ta a Qur'ani ba babu a hadisi babu a littattafan magabata baki ɗaya kai ne ka ƙirƙiro wannan magana shi yasa ma za ku ji wanda zai zo ya kafa hujja da su akan wannan magana da ya faɗe ta dubi waɗansu malamai da suke magana akan abun da yake akan kashi da kuma cutarwansa har suka ɗauko wannan ayar da Allah yake cewa walladina yu'zuna almu'minina walmuminati mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina duk waɗanda suke cutar da mutane suke cutar da muminai maza da muminai mata kaga cutarwa sai suka kawo wannan ayar akan kamar waɗanda suke bayan gida a inuwar mutane suke bayan gida a cikin ruwa suke bayan gida amma gashi na yana cewa wai babu wani abun da yake cutarwa wani kai kashi ka fito abunka ka wanke kayanka baka cutar da kowa ba to waye kashi baya cutar da al'umma kenan bayan kuma ga hadisai sun tabbatar da haka to wannan kai karo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kashi yana cutarwa ka ce baya cutarwa hmm, annabi ya ce yana cutarwa ka ce baya cutarwa na yana cutarwa kenan ya faɗa annabi ya tabbatar da haka kai Allah ma da kansa gashi nan ai shi yasa nake cewa in su malamai wannan ayar ne suka jawo sannan wannan hadisi da yake cewa ku nisanci wuraren la'anta guda uku la'anta fa aka ce duk abin da aka ce za a la'ance ka a kai kaga ai cutar da wani kai har aka la'ance ka so saboda haka ka gani tunda an ce za a la'anci wanda ya kashi akan hanya za a la'anci wanda ya kashi a inuwar mutane za a la'anci wanda ya a magudanar ruwa kuma gashi nan yana cewa ba abin da zai faru babu komai ka yi ka fito abunka kashi baya komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so wannan abubuwan yana da kyau to tsakani da Allah kar saboda gabanka da mutane ko tsananinka da mutane amma ka kawo mun wuri ɗaya inda aka ce maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama najasa ne ka kawo min inda aka ce maudu wani malami ne ya masa hukuncin haka sannan ka sani hukuncin da ka ba wa maulidi shi ma babu wanda ya gabace ka akan wannan hukuncin ka ce iskanci ne waye taba faɗa kawo min a cikin alqur'ani tunda fa na zatun fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kawo min qur'ani kawo min hadisi shine war rasuli shine mataki na biyu kawo min ijma'i kawo min qiyasi ka ɗauko littafi ɗaya ka zo ka buɗe wa mutane ka karanto musu wannan maganar da ka faɗa su saboda haka mutane yana da kyau shi yasa nake gaya ma mutane nake gaya wa duniya mun ɗauko tattaunawa da Dr. Idris ba dole ya yadda mu ci gaba da wannan tattaunawan ba ina maimaita wannan ba dole ya yadda a ci gaba da wannan tattaunawa ba saboda waɗanda suke gabansa ba za su iya tambayansa ba ba zai yadda su tambaye shi ba su saboda haka wannan maganar da nake so in faɗa to ya sani cewa babu ita domin lokacin da yake faɗan cewa wai dalilinsa na faɗin cewa a maulidi wato ya ba maulidi irin wannan matsayi wai akwai wani malam sani ma a Zariya ya taɓa faɗa ka ji hujjarsa malam sani a Zariya. <laughs> malam <laughs> wallahi kai Allah Allah Allah ka gyara mana <laughs> wato yau mai cewa alkitabu was sunna yau kuma malam sani a shi shine hujjarsa a'a wai wani malam sani ma ya faɗa a Zariya. a'a wato ba qur'ani ne ya faɗa ba ba kuma hadisi ba ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba oh, ba fa mu ba a cikin eh malam sani ne <laughs> astaghfirullah Allah mutum malam sani ka shiga uku ai ai ka da wannan ka da doctor wallahi malam sani ka shiga uku a'a <laughs> malam sani a kwalla waye san malam sani a zaria malam sani waye malam sani da Allah mu ba mu san ko waye malam sani nan ba ka fito ka bayyana mana malam <laughs> in yasa nake cewa wallahi doctor ba zai yadda a ci gaba da zaman nan ba hmm. ai mun faro zaman kuma ya sani ya san mun faro zaman hmm. yawa mun mukabala ka daure a ci gaba da wannan mukabala ka daure a ci gaba da wannan mukabala ba wai kai ka fito ka dane mutanen ka a cikin masallaci duniya an ci gaba akwai inda kake fitowa in kai maganar nan za a maka tambayoyi ni ban taba gani ya hau social media irin waɗannan ya hau yana ma wani lecture yana wani faɗa a sake a masa tambayoyi ba fa ban taba gani ba fa to saboda haka ina kiran doctor ya kamata ya shigo wannan pejin naka sarki zaki eh, ya shigo ya eh, da Allah a nema mana doctor ya daure ya zo ya hau ya zauna ya fito da waɗannan maganganu wallahi in dai gaskiya yake faɗa ba zai yi shakkan hawa nan ba in kuma ya ji shakkan hawa nan to tabbas abin da yake faɗa ba haka bane kuta-kuta a addinin musulunci ba a san da waɗannan maganganunsa ba babu malami ɗaya a cikin malaman musulunci wani da ya taɓa faɗan irin wannan maganganu babu ko malami ɗaya To saboda haka ya koma ya janye akan waɗannan maganganu saboda maganganu ne da ya faɗe su wallahi ba zai bada littafi ba babu littafi ɗaya da zai kawo akan waɗannan maganganunsa sai dai ya kafa hujja da malam sani a Zariya. ya kafa hujja da malam sani a Zariya malam sani an sa ka a matsala fa saboda haka kai ma malam sani in ka faɗi haka ka janye yawa ka janye da wurwuri saboda ya nuna yanzu ka ga abun da ka faɗan nan ka assasa ka shar'anta gashi ka fara samun waɗanda suke kafa hujja da malam sani zai yi malam sani namu kenan ko malam sani Zariya. malam sani Zariya. ko shi yake nufi wai to wani ne ma ni ban san waye malam sani da yake nufi ba fa okay akwai wani babban malami dari ko shi yake ban sani ba dai wannan ban eh to shi malam sani ya faɗa malam oh. sani na'am yawwa sani yace inda hmm. wani shehi ne babba a zariya ne ya faɗa to sai mu faɗi suna to amma shi malam ya faɗa malam sani yace So saboda haka oh. ka je ka nemo sani oh, ku zauna na okay shi malam sani da ya faɗa da wani shehi ne babba da yake nufi to da shi a bima na fahimce. Yawwa to shi ne, to da wani shehin malami ne, to sai mu koma sai mu ji irin bayanan da shi ɗin ya yi, Sheikh Sani ya faɗa to sai mu saurara. To amma tun da ya ce Malam Sani kaga wani ne ba, Malam Sani. Yawwa, so sannan kuma eh, bayan haka kuma sai ya kafa hujja wai wani ma wani ma ko a malamin izala ne ko a dariƙa ya faɗi dai wani wai malamin shi ma wai sune fa hujjansa yanzu sune hujjansa an ajiye qur'ani an ajiye hadisai an ajiye dukkan ijma'i an ajiye kiyasi an ajiye da istidlali hatta istinbadin da yake faɗan ma wallahi ya ajiye istinbadi wanda dama in ka ji mutum ya ce maka istinbadi kawai abu ne bidiya ya fito ya ce maka bidiya ne ba zai faɗa ba amma in ka ji kalmar istinbadi abu da an tafi matakin istinbadi to abu bidi'a ne kawai ka kira ta bidi'a kawai to saboda haka wa'annan maganganun ka ba wanda ya gabaci ka kai ka fara faɗan su kuma kai ba mai shar'antawa ba ne yawa amma yau inda a littafi ma ka samu alal akalli za a jingina abun zuwa ga ilimi amma tunda ba a wai malam sani na mutu malam sani khalifa o yake nufi Ok, to ai shi ni in bai ce Sheikh Sani ba, ni ba shi. Eh, ku fahimci shehi ba shin shi na sani khalifa shi na shi ke amma an ce wani malam sani wani malam sani ba yawwa malam sani ya ce malam sani ya ce yawwa malam sani eh, saboda koma idan shek sani khalifa yake nufi ya dawo ya gyara mu ji ya ce shek sani khalifa to sannan sai ya kawo zantuka san ah, yawwa abun mamaki ita ce yawa an tsallaka hujja da Qur'ani an tsallake hujja da hadisi an tsallake hujja da duk waɗannan abubuwa an koma ana kafa hujja da malam sani misali hmm. Allah ya sauwaka so saboda haka wannan maganar kenan sannan baya ga wannan kuma sai maganar sa ta cewa wato duk abin da yake faɗa wa mutane fa in sun bibiya gaskiya ne yake gaya musu <laughs> duk abin da yake gaya wa mutane yana gaya musu gaskiya ne menene gaskiyar cikin waɗannan zantukan da ya faɗi zuwa yanzu to shi kenan mu ɗauki gaskiyar watakila ta yu ya ce a maulidi ana haɗuwa maza da mata ya ce a maulidi akwai waɗanda suke ɓata maulidi da shauransu to waɗannan abubuwa duk da ya lissafo su wanda suke ɓata maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma ya karanta littattafan da aka rubuta akan maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga malaman nan sun tsawatar akan ire-iren waɗannan abubuwa ko ba su tsawatar ba waɗannan abubuwan kuma ba su da kyau ba sai a wajen maulidi ne ba su da kyau ba a ko ina ne ma in ka yi su ba su da kyau ɗaya kenan sannan na biyu kuma na biyu idan misali kana maganar cewa irin wannan ɗin ne ba yi da kyau amma maulidin da aka haɗu ba waɗannan to maulidi ne mai kyau to ya kamata sai mu ga kana maulidi a masallacinka ba tare da masu kiɗa ba kana maulidi a masallacinka ba tare da masu kiɗe-kiɗe ba kana maulidi a masallacinka ba tare da mata ba amma idan ka lissafa ma cewa da mata a ciki ai tahajjudin da kake yi da mata kake tahajjudi lokacin da kake fitowa da daddare da mata kake fitowa su zo wannan tahajjudi kai a cikin abubuwa na addinin musulunci babu abubuwan da aka yi su da mata ne a ranan sallah da mata ake fita kuma har kiɗe-kiɗe ka fito duniya ka gaya wa mutane irin kiɗe-kiɗe da ake yi a ranar sallah menene matsayin waɗannan kiɗe-kiɗe ka fito duniya ka gaya wa mutane wasan da ake a ranar sallah menene matsayinsa sannan haɗuwan maza da mata a sallar idi menene ai ba wannan shine abun suka ba abun sukar ita ce ka ce eh misali a ce namiji da mace za su yi wasu abubuwan da addini bai yarda da shi ba ko ba shari'a ba to wannan ko ba sai a wajen maulidi ba a aikin hajji ma ba yi da kyau a sallar idin ma ba yi da kyau a duk inda munasaba a tahajjudin da kake fito a tare da matan ma irin waɗannan abubuwan ba su da kyau ma'ana a dukkan wani abu na munasaba idan ka faɗi wannan abun ire-iren waɗannan abubuwan ba su da kyau ba sai a wajen maulidi ba amma saboda samun mata waɗanda suke ɓata aikin hajinsu ba shi yasa ka haramta aikin haji ba saboda samun waɗansu a ranar sallah suna waɗansu abubuwa da suka fita a shari'a ba shi yasa ka ce sallah ba ta da kyau ba wato ina nufin sallah da ake yi na idi sallan idin azumi da sallan idi na lahiya ai ana wayansu abubuwa waɗanda ba su dace ba wanda sun fita ma daga shari'a amma ba shi yasa kace sallar idi ba ta da kyau ba ba shi yasa kace saboda waɗannan abubuwan suna fata sallar idi kace sallar idi ba ta da kyau ba a kokari kake ka kore waɗannan abubuwan da ake yi wanda ba su da kyau din ka bar wannan sallar idi haka aikin haji ita ma aikin haji akwai abubuwan da ake suke bata aikin haji kuma ana cakuɗuwa maza da mata ma a wajen misali kenan to amma ba shi yasa kace aikin hajin ba ta da kyau saboda an haɗu maza da mata ba so saboda haka ka koma ka kalli abubuwan da suke bata maulidi ka kore su sai ka tabbatar da maulidi mai kyau din wanda babu kiɗan yanzu misali da ya zaunar da ku a cikin masallaci misali wanda ya zaunar da su a cikin masallaci sai ya nuna musu waɗannan abubuwa saboda su ne fa yasa yake ɗaga muryarsa akan abin da ya shafi maulidi to ya kore waɗannan abubuwan mana sai ya dinga musu maulidi wanda babu kiɗan babu kuma wannan rawan sannan babu waɗannan bushe-bushen babu waɗannan abubuwan da duk yake zargin su sai yayi maulidi sai a gane cewa lalle wa'ancan abubuwan ne yake ki idan kuma bai yi haka ba ya zama ne bai yi maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi ba sannan kuma yana kokarin ya kore wancan kuma bai yi wanda yake mai kyau din ba to tabbas abin da yake neman ya kore shine maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ya kore maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam so saboda haka wannan ita ce amsa a takaicen takaitawa akan wannan magana mu je kaset na gaba gara kashi da maulidi gara kashi da gara kashi da maulidi fada abin da gara kashi da maulidi gara kashi da maulidi na gara kashi da maulidi gara kashi da maulidi na maimaita da gara kashi da maulidi gara kashi da maulidi gara kashi da maulidi na maimaita da gara kashi da maulidi wannan kalmar ba fadan janye ta ba fa ba kafirtawa ba ba tsinewa ba in akwai abin da ya kaje kakai da mu tsaya gaban Allah wala da mu tsaya gaban Allah yawa ne maganan me yasa ya boye to babi na adalci mu ba za mu ce ya boye ba to tun da bai boye ba to me yasa bai bayyana ba saboda gara kashi da maulidi gara kashi da maulidi na maimaita da gara kashi da maulidi wannan kalma ba dan janye ta ba ba ba kafirtawa ba ba tsinewa ba in akwai abin da ya kaje kaka yi damu tsaya gaban Allah wala damu tsaya gaban Allah ni maganan me yasa ya ɓoye to babi na adalci mu ba za mu ce ya ɓoye ba to tun da bai ɓoye ba to me yasa bai bayyana ba saboda ba addini ba ne saboda maulidi ba addini ba ne to amma me yasa ya bai yayi magana kan kashi <laughs> me yasa yayi magana kan kashi Abdul Qadir Ali Tamis Algunya gashi me yasa yayi magana kan kashi kan yadda ake qada'ul haja me yasa saboda annabi ya koyar littafan sunna sun san kashi littafan sun suna da kashi daga kashi ya fi maulidi muhimmanci kashi ya fi maulidi muhimmanci idan idan idan an ji haushi na a haɗa mun malamai ai mun tsiye ai mun tsiye ai an yi wa ɗan uwansa abdul ba a masa tsiye ba yanzu yana kurkuku to don Allah ni ma ai mun tsiye a ce mala idris za zaka ce kashi ya fi maulidi ka kawo in ba haka ba hukunta ka in ba haka ba daga nan sai ka je kurkuku Eh, a kai ni kurkuku sai za muke cewa tun daga lahallari kawa'idi ishimawi iziya muktasar askar mudawwana eh, risala da dai sauran littafafai dukansu sun yi babi na kashi babi na ƙada'ul haja me yasa ba su yi na maulidi ba ba addini bane ba addini bane don da addini ne ba za a ce 'yan wannan zamani su san da shi su da suka fi mu kusa da zamanin manzon Allah su ba san da shi ba in ka zo da taban hadisai ga baki ɗaya, irin su sayi buhari sahih muslim eh, eh, sunan sunan tirmizi sunan abu daud sunan ibn majah sunan darimi sunan bai haƙiƙa sunan musulun na ahmad eh, musulun na dauda dayalisi masanit ba ɗaya da ambaci babi na maulidi me yasa ba su ambata ba ba addini ba ne amma sun yi maganan kashi saboda haka a wurinsu kashi ya fi maulidi kashi ya fi maulidi ka san wannan kalma tana ɗaga musu hankali kuma kun san wani abu kun san wani abu wato sai suna amfani da jahilci mutane sai su ce ah kun ga yanzu gashi yanzu fa ya ce wai wai maulidi eh, kashi maulidi wato a wurinsa wato kashi fa ya fi manzon Allah <laughs> ko ba ga da bane ana so ana so a farauci jahilai eh ka san shi aljahilu adu nafsi ka san jahili abokin gaban kansa ne to yanzu ana so a shigo da shi fadan amma ƙarya kuke ai duk mai ilimi bai shiga fadan ba ya san me ake Allah ya ji kan wannan bawan Allah bai mutu ba eh, Muhammad eh, Sunusi Malam Tanko na Togo ya ce wannan magana da Malam Idris ya yi masu ilimi sun san abin da yake nufi to yanzu jahilai ne yake so a haɗa mu faɗa da su to albishirinku jahilin ma in ba da ƙiƙi ba ba za ka haɗa mu faɗa da shi ba jahili buɗe idon ka buɗe kunnen ka jahili ka ji abin da dan faɗa abin da yasa nace kashi yafi maulidi kuma dutsen ku saurara ka ji To, mun To, to alhamdulillah idan an saurari wannan ina ji yana raddi wa wani malami ne yake bijiro da waɗannan zantuka ne. To, abin da zan faɗa a cikin wannan maganganun da ya kawo su a yanzu, ya ce maulidi ba addini ba ne. Ya manta a cikin zaman da muka yi, na kawo masa cewa Su ila الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه an tambayi annabi game da azumin litinin ya ce saboda ranar ne aka haife shi sai nake ce masa menene haihuwa ya faɗi kalmar da larabci ya san idan ya ce haihuwa da larabci kalmar maulidi za ta fito ciki sai ya ƙi faɗanta ya yi ta kewayawa kaga kenan annabi ya yi maulidin kansa to sai yake ce to ai azumi ya yi na ce azumin na me sai ke tato ai azumin mana na ta ba azumi kadai aka yi saboda samun annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kwanakin baya na kawo maganar yanka na kawo maganar intawa na kawo maganar halakarwa na kawo abubuwa da yawa waɗanda suke munasaba da abun da ya shafi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan har yau wannan maganar tasa da ya faɗe ta har yau yana ƙoƙarin ya kafa hujja da wani wai malam tanko shi yasa idan ka ji Dr. Idris ya bar Ƙur'ani, ya bar hadisi, ya bar ijma'i, ya bar ƙiyasi, ya bar littattafai na magabata, ya sauko ƙasa yana neman wani ya kafa hujja da shi, to wallahi ba da hujja akan magana. Na gaya maka a can ya kafa hujja da Malam Sani ko, sannan nan kuma yana ƙoƙarin ta ce wai akwai wani Malam Tanko, wai Malam Tanko, ai ma ya ce abin da ya faɗa kaza kaza kaza. To, Malam Tanko ya ce abin da ka faɗa ba Malam Tanko za ka ce mana ba, ka ce mana ga hadisi, ka ce mana ga ayan Alkur'ani? ka ce mana ga maganganun sahabbai ka ce mana ga ba maganan cewa malam kuma ma ya ce ma kai kaza kaza kaza ba wannan ba mu'tabar bane la yu'tabaru ba wannan ba abun lura bane a ilmance wannan ba abu ne da za a dauka ba so sannan maganar da ka faɗa cewa wai a dalilin da yasa kake cewa kashi ya fi maulidi saboda a cikin littattafai kamar algunya Sidi abdulkadir an kawo babin kashi amma ba a kawo na maulidin annabi ba to amsar da zan baka akan wannan kamar yadda na gaya maka a baya dukkan littattafai baki ɗaya idan ka tattaro su baki ɗayansu wanda ka sani addinin musuluncin nan fa bai takaita da su ba wai ma ba waɗannan kawai da ka lissafo ba akwai abun da ba za ka same shi ba sai in ka koma waɗansu littattafan kuma wannan matsala da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallama matsala ne da ya shafi rayuwar annabi akwai malaman tarihi da suka yi rubuce-rubuce da yawa ya kamata ma dokto ya ɗan fahimci fa wannan bangare akwai malaman hadisi akwai malaman tafsiri akwai malaman fikihu akwai malaman tarihi idan kana so ka samu bayani akan babin maulidi ka karkata akan littattafai na sira mana wanda suke magana akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan da kake cewa wai misali ba a rubuta babin maulidi ba to bari a gaya maka waɗansu littattafai ko guda uku misali kawai zan baka a babin misali wanda na san akwai littattafai da yawa da suka rubuta babin maulidi idan ka ɗauki albidaya wan nihaya ta ibnu kathir ba zan gaya maka shafin ba ka ƙaryata tukuna haka na fi so ba zan gaya maka shafin ba ka je ka duba a ciki alhafiz ibnu kathir ya kawo babu maulidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babu maulidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idan kuma ka ce babun sai ka ce maulidu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama in ka kawo shi bil idafa sai ka ce babu maulidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ga babi kuma ibnu kathir ya kawo babi sannan ka duba a cikin kitabu dalailun nubuwa na al-imam al-baihaqi ya kawo jumma'u abwabi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ba babi ma ɗaya ya faɗa ba ya ce abwab jam'u ne jam'i ne af'al abwab saboda haka abwab din nan babuka ka duba a cikin dalailun nubuwa na al-Imam wallahi ina tare da shafi ina tare da da, mujalladin kuma amma zan faɗa ba shi ma ka je ka nema amma tun da ka ce a kawo to gashi muna kawo maka wa'insu littattafan da watakila kai baka san da su ba yasa ka faɗa in kuma kana nufin cewa sai a wa'ancan littattafan ne sai in an same shi a ciki kafin zai iya zamowa dalili to ka gaya mun a ina aka ce sai sai an keɓanta da wa'annan littattafan kuma dukkanin waɗannan littattafan da ma ka ambace su waye sayinin ɗinsu a matsayin cewa su ne kaɗai littattafai da za a yi amfani da su a cikin addinin musulunci to in kuma ka faɗi aka tokar ka sake kafa hujja da kowane littafi a duniya kamar yadda na faɗa maka a baya sannan ka koma ka duba nuzhatul majalis shi ma ya kawo babu maulidil mustafa wannan kan bari in kawo misali da littafi ɗaya saboda masu sauraro ba don dokto ba ba don dokto ba bari in kawo misali da littafi guda ɗaya ga ta nan nuzhatul majalis ga nuzhatul majalis ka duba za ka samu wato babu maulidil mustafa babin maulidi za ka samu a ciki so saboda haka haka wa'incan littattafai da na kawo maka sun kawo maganar babu gashi nan in kusan toshi saboda mutane su ga sunan littafin yawa su ga sunan littafin eh saboda haka haka nan akwai littattafai waɗanda suka yi faɗi a abun da ya shafi a babuka hakanan haka nan fasali fasali duka akwai waɗannan littattafan amma me yasa ka karkata akan wancan littattafan haka kwanaki ina jin sa yana maganar cewa wai ai shehu tijjani shi ma bai yi maulidi ba misali ya faɗi wannan maganar kuma ina so eh, in dawo da wato abin da ya wallahi sarki abin da ya sa ni ban ma kula da wannan maganar ba ko saboda ni lokacin abun mamaki ma yake ba abun yana ban mamaki ne shi yasa ma kwata kwata ban saurare shi akan wannan maganar da ya kawo ta na, na shehu tijani bai yi maulidi ba nace a'a so wannan me yake nufi kuma lokacin da yake magana akan shehu ibrahim na tambaye shi akan shehu ibrahim yayi matsayin maulidi a wajensa ina so ya gaya mun matsayin shehu ibrahim yake cewa a shi bai sani ba kuma haka da gaskin fa wai bai sani ba abun ya sake ban mamaki yanzu bai san ma shehu ibrahim yana maulidi ba bai sani ba ma to wannan abun shi yayi ta ban mamaki nace to me yasa kake so kai hukunci wa shehu ibrahim tunda baka sani ba ma ko yayi maulidi ko bai yi ba amma yanzu yana cewa ai bai kasa bidiya ba shi yasa a cikin karatun da nayi nace duk duniya ba wanda bai kasa bidiya ba kuma nayi wannan karatun a baya babu wani malami ɗaya wanda bai kasa bidiya ba to saboda haka da ya nuna cewa sai nace masa to Shehu ibrahim maulidi ma a wurinsa sunna ne sai ya dawo yana cewa to ina ruwansa wai in ma Shehu ibrahim ya yi maulidi in ma bai yi ba ba Shehu ibrahim ne aka turo masa ba sai nace masa ai kai ma ba kai aka turo ba lokacin wayannan su ne maganganun da muka yi da shi kuma ya sani so saboda haka a nan da nake so ya fahimta misali akwai wani littafi wannan ga kashful hijab gashi nan an manta lafama Sheikh Tijani min al-ashab wannan kashful hijab ne na Sheikh Tijani wa wannan ina nufin na Sheikh Sukairat na Sheikh Sukairat ya kawo shi Sheikh Sukairat ya kawo wato bayanin Sheikh Tijani akan maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan maganar ga ta nan ni a irin nawa littafi a shafi na hamsin da hudu ne gashi wallahi billahi wannan littafi ya yi shekaru a hannuna muna sane da waɗannan maganganu amma kawai ni mamaki ya yi ta ban shi yasa mamaki ya yi ta ban yana waɗannan maganganu yana maimaitawa so abinda nake faɗa shine gashi nan kan maganar al-ihtifalu gashi nan al-ihtifalu bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama fi zawiya fi zawiya Sheikh Sukairat yake cewa wa amma lailatul maulidi sharif faqad istahsana faqad istahsanaha sayyiduna radiyallahu anhu li ashabihi wa haddahum ala ala qiyamiha wa qad balagani ala lisan thiqa wa wajadtuhu muƙayyadan an al salih sayyid al bin as-sa'ih rahimahullahu annahu qala yace haddathani sayyid al-hajj abdul wahhab bin al-ahmar قال مشينا لدار مولانا الشيخ تجاني ليلة العيد النبوي الأشرف على عادتنا في ليالي الآيات والمواسم عشية النهار ننظر ما يأمرنا به الشيخ من العمل به في هذه الليلة المباركة ولم نهيئ من أمور الزاوية شيئا من المصابيح من المصابيح والشموع وغير ذلك لأن كنا هيأنا ذلك في ليلة السابع والعشرين min ramadana ba'da ma sha'alna masadiha amara bi itfa'iha har zuwa fadin sa fa khifna an yaf'ala ma'ana misla zalika fi hadhihi al-laila falidhalika lamnu lam min umurin al-lailati shay'a thumma lamma aratna al-khuruj min indi sayyidina radiyallahu anhu qala ibn ya qala aina turiduna nan muhallu shahid da nake so in kawa nan lokacin da suka so su fita daga gunsa sai yake ce musu aina turiduna ina kuka dosa fa qulna li mahallina za mu koma gidajenmu fa qala hal tamshuna lizawiya ku tafi ba za ku je zawiya ba sai yake cewa fa qulna li ayyi shay'in ya sayyidi me za mu je mu yi fa qala hadhihi laylatul eid sharif sai shau tijani yake cewa wannan ita ce daren idi mai girma idi madaukaki idi madaukaki shine maulidin annabi ga abin da shehu tijjani ya faɗa ya ce ah. fasiru ku tafi wa ahyu laylakum ku je ku raya daren naku nan ku raya hadhihi bis salati ku yawaita salati alayhi sallallahu alaihi wasallam na annabi sallallahu alaihi wasallam wa madhihi da yabon annabi yabon annabi wani maimaita waɗannan kalmomi wannan fa kalmominsa ne na umurni a yi umurni yake ko a wato cewa shehu tijjani bai yi maulidi ba gashi nan nan Shehu eh, Tijjani eh. ya yi maulidi ya Shehu ya yi taro ya yi maulidi. Yana umurni ma da ayi yana umurni. Ya yi kuma yana umurni. Kafin ko manzo Allah idan ya yi umurni da abu da abun da annabi ya yi umurni da shi da abun da ya aikata malamai ma suna ta magana wanne ne ya fi ƙarfi saboda wannan maganarsa ce wannan kuma aikin a maimaita muna a karanto muna inda shehu tijjani ya yi maulidin a karanto muna wurin ga maganar anan to wato yace yana lokacin da za su bar wajensa sai yace aina turiduna ina za ku je fa li mahallina fa hal tamshuna lizawiya yace ba ku tafi zawiya fa li ayi shay'in suka ce me za mu je mu yi a zawiya ya sayyidi ne. Faƙala hadihi laylatul eid sharif yace wannan daren idi ne mai girma idi madaukaki wato muhallin shi abin da nake so a gane yana sifanta daren da idi su kuma suna kore ma sunan a matsayinsa na idi tukuna su waɗanda suke kore wannan magana suna ma kore ma zamtowansa idi suna cewa idi biyu ne a musulunci to ga shauti jani nan ka kaddara cewa misali a wurinka ko a ganinka cewa ai bai yi mawuyi, wato ga abin da ya faɗa kenan ya yarda da wannan ranan idin domin kuma tunda ya sifanta shi da asharif madaukaki kaga kenan wannan idin madaukaki ka maimaita wannan kalmar da Shehu Tijjani ya faɗa mu ji a bakin ka ka maimaita ta saboda haka gashi nan maulidin kenan yake magana a kansa yace fasiru ku je wa ahyu Lailaku ko Lailataku ku raya wannan daren hadhihi bis salati alai ku yawaita salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa madhihi da yabo wa annabi yabo kowa ya san me yabon annabi sallallahu alaihi wa sallam masu yabon annabi irin su Hassan bin Sabit da shauransu irin su Abdullahi bin Rawaha waɗanda sun yi yabo ga annabi amma yau waɗanda suke kasida su yi yabo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam su ma ba su tsira a wajen waɗannan mutane ba ba su tsira a wajen irin su doctor ba yawwa to gashi nan yana tabbatar da yabon annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace waqra'u hamziyatal busiri ku karanta hamziya na al-imam al-busiri al-imam al-busiri yana daga cikin waɗanda suka yi yabo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama faƙala sayyidi abdul wahab bin al-ahmar sai yake cewa shi tijjani ya sayyidi yake cewa nakra'ul hamziyata bin nashid mu karanta muna rerawa daga cikin yake cewa daga cikin mu yi amfani da abun da masu yebo suke amfani da shi da waninta min al-amdahi na yebo faqala shaykh radiyallahu an sai yake cewa ikra'uha kazalika yace ku karanta ta kamar haka summa qala ya sayyid yake cewa idza kammalna idan muka kammala hal nazkuru shay'an amla za mu ambaci wani abu ko a'a ai ala hay'ati zikril juma'a a bisa hay'ar wato zikiri da ake na juma'a fa qala lahu sayyiduna radiyallahu an sai shauti jana yake cewa la tazkuru kar ku yi irin wannan hay'an zikirin inna ma hiya lailatun yace wannan dare ne yusalla fiha ala nabi sallallahu alaihi wa sallama da ake salati wa annabi a cikinta kaga anan shehu tijjani har yana faɗan ma daren maulidi irin ayyukan da za a yi a wannan daren yana cewa za a yawaita salatin annabi sallallahu alaihi shi ma maulidin annabi ne duka waɗannan suna daga cikin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama so saboda haka shi yasa dama muka faɗa shi maulidin bai keɓanta fa da wani abu kawai guda ba a duk abin da zai ɗauki ma'ana na girmama annabi a wannan rana kamba annabi a wannan rana ya ɗauki ma'anar maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa da irin salon maulidinsa amma maulidin ne ya yi Allah ya saka da alkhairi kaga wani zai yi azumi zai yi azumin litinin kullum yana maulidi kowane sati zai yi maulidi shi yasa inda ma za su gane fa shi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam hanyoyin yin sana da yawa hanyoyin yin sana da yawa yawa saboda haka bai keɓanta kan abu guda ɗaya ba so saboda haka gashi nan yace za a yi salati wa annabi ranan doctor ai ya tambaye ni yake cewa to in faɗi ai a sallan idi an faɗi ranan idi irin abubuwan da za a yi haka ya faɗa mu to a ranar maulidin fa kamar su menene za a yi kenan in shari'a ne kaga sai a bayyana wa mutane wani irin ayyuka za a yi a wannan rana to gashi nan Shehu Tijjani gashi nan ya ambaci yawaita salatin annabi yawaita salatin annabi to kaga yanzu me zaka faɗa akan wannan kalmar sai ka sake maimaita mana abin da Shehu Tijjani ya faɗa a nan sai mu ji cewa ko bai yi maulidi ko bai yadda da maganar maulidi ba haka nan sai yake cewa la tazkuru inna ma hiya lailatun yusalla fiha ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yumdahu fiha dare ne da za a yawaita salati wa annabi kuma za a yi yabo wa annabi sallallahu alaihi wasallam za a gwada annabi za a kambama annabi a yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhallu shahid an ji kaɗan daga ciki zantukan shehu tijjani akan abin da ya shafi maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi to saboda haka a nan maganar ya ɗauko ko si da qadir kaza ai ba ma wannan ba mu da muka ce masa annabi ma yayi maulidi mu da muka gaya masa annabi ma yayi maulidi ya ya gangaro har ƙasa ma to saboda haka ita maulidi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin ma'anarsa akwai girmama annabi cikin ma'anarsa akwai farin ciki da samuwan manzon Allah cikin ma'anarsa akwai son manzon Allah cikin ma'anar maulidi akwai sadaka cikin ma'anar maulidi akwai abubuwa hatta sada zumunci a cikin ma'anar maulidi duka waɗannan abubuwa maulidi ya ɗauki waɗannan salon saboda haka su daina wato takaita ƙwaƙwalwansu wuri ɗaya wanda suna bawa maulidi shi yasa ma suke wahalar da kansu shi yasa suke wahalar da kansu in ka tsayar da mutum ka ce masa to ga annabi yayi azumi kuma azumin don me yayi don maulidinsa ko kana so ko baka so dole ka faɗi haka annabi yayi azumin don maulidinsa to kace annabi ma yayi maulidi yau wato kaga anan wannan shi yasa na faɗa gashi na bashi babuka eh, ya duba waɗannan littattafai da na faɗa na bashi babin maulidi gashi nan a cikin waɗannan littattafai sannan na kawo masa waɗanda suka faɗi zantuka masu kyau akan abin da ya shafi maulidi tun kwanaki ma na kawo waɗannan abubuwa da yawan gaske so saboda haka wannan maganar da ya faɗe ta wato ina nufin wannan maganar da ya zo yana ƙoƙarin maimaita ta akan ai hujjarsa ita ce saboda malam tanko ya ma ce masa kaza kaza kaza kaza to ya kokari ya janye waɗannan maganganun don ba ba su ne marji'i a cikin addinin musulunci ba in ka ji dokto ya ga maka irin wannan magana to lalle dokto dalili ne ya ƙare ba yi da wata hujja ba yi da wata mafita dole kawai sai ya kafa hujja da malam sani na Zariya, sai ya kafa hujja da malam tanko saboda domin ina gaya maka inda yana da hujja da makoma a cikin addini inda yana da madogara da hujja wallahi da zai ce maka ga ayan alqur'ani zai ce maka ga hadisi zai ce maka ga ijma'i zai ce maka ga maganganun sahabbai zai ce maka ga maganganun tabi'ai amma shi kansa ya san wannan maganar da ya faɗe ta shi kaɗai ne ya taɓa faɗanta a duniya a duniyar musulmi wato abinda nake nufi kara wani ya zai fassara da wani abu abinda nake nufi a duniyar malamai ne a duniyar malamai don karka zai ka ce a duniyar musulmai a shi ma ai musulmi ne tun da gashi nan yana cikin musulman kuma yake faɗan magana saboda haka don sukan je su fassara waɗansu zantukan da ba shi ne manufa ba shi yasa na feɗe na faɗa a fili abinda nake nufi dukkan wasu malamai a duniya ba su taɓa faɗan irin wannan maganganun da ya kawo su ba in kuma sun faɗa ya kawo littafi ya kawo littafi shi yasa har ya gama maganganun babu littafi ɗaya da ya ambata sai dai ya ce malam saniya zaria ya ce a malam wane ya ce malam wane ya ce malam tanko ya ce malam wane so saboda haka maganganun da ya kamata ka koma dokto lallai ka kula da su shine waɗannan gaɓoɓin waɗannan gaɓoɓin nake so al'umman musulmi su fahimta shi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama da taron da ake yi na maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama mun ba da hujjojinmu mun ba da hujjojinmu daga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bangaren ayoyin alkur'ani an ji mun karanta irin su kulbi fadlillahi wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un a bangaren hadisan ma'aiki sallallahu na'am irin su wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak ga sunan dai sannan idan ka dawo bangaren hadisai an ji kamar su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa an sawmi yawmil ithnain qala zaka yawmul wulidtu fihi wanda wannan hadisi yana na a cikin sahih muslim an ji kamar alhafiz ibn hajar al-asqalani inda ya sama maulidi asali a cikin hadisin ma'aiki cewa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina ta wajada da yahud yasumuna yawm ashura fa sa'alahum fa qalu yawm aghraqa Allahu fihi fir'auna wa Musa wa nahnu sumu shukra lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yawmin mu'ayyan har zuwa faɗin sa wa ayyu ni'matin a'zamu min an-ni'ma bi burudi hadha an-nabi nabiyur rahma an kamar hadisin da Sheikh Nasiruddin Dimaski ya kafa hujja da shi akan Maulidi wanda ya rera baiti ma akai da yake cewa idza kana hadha kafiran jaa zammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil ithnain da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abd alladhi qala umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida anji kamar irin su al-hafiz suyudi inda ya kafa hujja da hadisin ma'aiki cewa min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qatta an nafsihi ba'da ma bu'itha nabiyyan annabi ya sake yanka wa kansa bayan an aiko shi a matsayin annabin Allah yake cewa ya sake yanka ne saboda ya gode wa Allah da ya samar da shi a matsayin rahmatan lil alamin an ji hadisan da muka kawo irin su addibu auladakum ala salati hisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti wa qira'atul qur'an kula ladabtar da yayan ku kan dabi'u ku san annabi ku da san iyalan gidansa da karatun alqur'ani na faɗa ga waɗanda suka tafi akan wannan hadisi bai inganta ba saboda duk hadisin da zai faɗi darajan annabi suna kokari su kai hari a kansa ko su yi kokari su ce wannan ma bai inganta ba to nace su koma kan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in hadisin yana nan tsakanin sayyid bukhari sayyid muslim su koma kan faɗin sayyidina umar ina son ka in banda raina yake cewa da sauranka yake cewa ina son ka fiye da yadda nake son raina yace to yanzu ne imanin ka ya cika shi ma yana nan tsakanin sayyid muslim sayyid bukhari sannan idan ba su amince da wannan ba duka su koma kan ayan alkur'ani wanda na faɗa na kawo ta kamar yadda Allah da kansa ya faɗa ya tabbatar da cewa idan aka fifita kamar yadda Allah yake cewa kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin wannan kaga ita aya ce ta alkur'ani baka da muhallin da zaka ce da'ifi ne baka da hanyar da zaka ce mai rauni ne kuma yana magana akan abin da ya shafi son manzo Allah hasali ma fifita annabi sallallahu alaihi wa sallama akan iyayenka ko ƴaƴanka ko ƴan uwanka ko matanka ko danginka ko dukiyarka ko kasuwancinka ko gidanka idan ka fifita ayar ƙarshe tana sifanta mutum da fasikanci ma Allah yana nuna cewa waɗanda suka yi irin wannan kamar fasikai ne ma inda yake cewa wato bayan ya ce wallahu la yahdil qaumal fasikina kaga kenan waɗanda suke fifita waɗansu abubuwa akan annabi to kuma yan uwa abinda nake so mu dan fahimta a nan kafin masu tambaya su yi tambaya malam eh, sarki zaki da Allah abin da nake so in faɗa a nan shine mutane kamar yadda nake maimaita wannan maganar na jefa wannan tun kwanaki nake cewa mutum ya kawo mun taro guda ɗaya a cikin halittun Allah da ya kai taron da aka yi saboda manzon Allah ka kawo mun taro guda ɗaya guda ɗaya kawai nake so wanda ya fi na annabi ka kawo mun taron ka faɗe shi na ce a cikin halittun Allah don ka sa abin da wasu suke su koma su ce ai taron da aka yi saboda Allah sai ta ce Allah ba halitta bane Allah shi yayi halitta saboda haka in ana maganan Allah ba a maganan kowa saboda haka halittun Allah daban Allah daban saboda haka a cikin halittun Allah baki ɗaya ka kawo mun taro guda ɗaya wanda ya kai taron da aka yi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawo mun taron mu je. so saboda haka abinda nake so a nan mutane a fakaice suna fifita waɗansu taruka akan taron da aka yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama wani za a gayyace shi taron suna sai ya je taron ka gani ka je saboda jinjirin da aka haifa ko kuma wanda aka masa haihuwan ko matar da ta haihu da jinjirin da matan da kuma wanda aka masa haihuwan dukkansu sun kai manzon Allah ne saboda haka wannan taron kaga yana ƙasa da na manzon Allah wani za a gayyace shi taron aure idan ka tafi wannan taron dole akwai maqsud akwai manufarka ko dai ka je saboda angon ko ka je saboda baban angon ko ka je saboda baban amarya ko ka je saboda amaryan har a yau waɗannan abubuwan da na lissafa su ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa amsar da zai faɗa in dai musulmin kirki zai ce lalle bai kai ba so har yau ka sake komawa dukkan tarukan da ake bayyanawa a musulunci wanda musulunci ya tabbatar da su ka auna su da kyau ka gani za ka dawo ka gaba taron da ya kai taron da aka yi saboda manzon Allah balle kuma sauran tarukan da an gayyace ka na siyasa ne ka tafi sababin shugaban ƙasa? ka tafi saboda shugaban ƙasa? ka duba taron da aka yi saboda shugaban ƙasan? waye shugaban ƙasan ya kai manzon Allah misali ko kuma a'a an je saboda gwamna na'am waye na'am na'am nace na'am na ji gaske ka halarci taron nan saboda gwamna wannan saboda fa gwamna ka zo wannan taro wannan gwamnan ana maganar annabi ana maganar gwamna ko kuma a'a ka tafi saboda wa ɗan majalisa ko kuma sanata wannan sanatan da ka je taronsa ka je saboda shi wannan sanatan ya kai wallahi shi yasa sarki zaki ba za ka taɓa samun wannan amsa ba ba za ka taɓa samun amsan nan da na gaya maka ba mutum ya kawo maka wannan na jefa wannan wa duniyar musulmi baki daya su kawo mun taro daya da ya kai taron da aka yi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su faɗi taron saboda kuma da taro yana girma da abun da ya kunsa shi idan ka ce taron suna ya kunshi jinjiri ya kunshi wanda aka haifa masa ya kunshi wa ya kunshi matar sun kai manzon Allah idan ka ce aure ya kunshi ango ya kunshi waye waye ya kunshi waye waye idan ka ce taron gwamna na ya kunci gwamna ya kunci waye duka yan majalisu waye waye duka su ne abin da ya kunsa wannan kuma ya kunci manzan Allah fiyayyen halitta annabin da babu kamar sa duk cikin halittu baki daya wanda dukkan musulmi ya kamata ya imani da wannan na zo taron manzan Allah kana tuhuma na wai me yasa na yi taron manzan Allah amma na zo taron gwamna baka tuhuma na na zo taron dan majalisa baka tuhuma na na zo taron aure baka tuhuma na na zo taron kaza kaza kaza duk baka tuhuma na sai taron annabi wallahi shi yasa ko a cikin waɗansu mutanenmu da za ka ji har sun sake wata kalma duk da kalmar tana da zafi wallahi wani ya taɓa mun irin wannan tambaya yake cewa to ai wasu daga cikinku sai ka ji suna ce mana ai mu makiya manzon Allah ne sai na ce musu to ai abun da yake faruwa akan son annabi da suke yi kuna ce musu dan bidi'a kuna ce musu shirka mushrikai kuna ce musu kafurai kuna ce musu kaza kaza kaza irin waɗannan kalmomin da kuke sakewa a kansu kaga su kuma dole fa su gano tunda suna yi saboda son manzon Allah ne su gano cewa to anya bakin annabin kuke ba kaga dole su ma su irin wannan tunanin tunda kai ma kai irin wancan tunanin Ah, so idan haka ne misali alal akalli me yasa kai irin wannan tunanin kace shirka ne kace kafurci ne kace kaga izmindar kana ce musu kafurai kenan ko kana ce musu mushrikai kenan ko kana ce musu waye to dole su ma su nemi wata kalmar da za su yaba maka in suka gaya maka cewa kai ma makiyin annabi kaga ba su yi laifi ba kenan ba ba musamman kuma suna yi ne akan son manzon Allah suna yi ne akan son manzon Allah kamar yadda Ibn Taymiyyah ne ya faɗa Ibn Taymiyyah ya ce ko dai suna yi ne don son manzon Allah kuma kowa ya san mai maulidi don son manzon Allah ne shi yasa na mayar masa da kalmar sa eh kwarai son manzon Allah maulidi ne kuma maulidi son manzon Allah ne na mayar masa da kalmar kuma a bisa ilimi da littafi na faɗa ibnu taymiya ya faɗa cikin iktidal siratul mustaqim ba kamar yadda kai ka faɗa ba don kai ko littafi ɗaya baka kawo ba kai ka faɗi wa'annan maganganun ko littafi ɗaya baka kawo ba babu aya ba hadisi sannan ba maganganun magabata ba maganar sahabi ɗaya sayyidina abubakar ba maganar sa akai ba sayyidina umar ba usman ba sayyidina ali babu ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai wanda ya taɓa faɗan wannan maganar sai kai babu ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ya taɓa faɗan maganar nan sai kai kashi ya fi maulidi wallahi duk duniyar musulunci ina nufin malaman musulunci ba wanda ya taɓa faɗan wannan maganar. so saboda haka kai ka ƙirƙiro ta kai da kanka kuma wallahi abun tausayi ina maimaita wannan waɗannan ɗalibai da suke gabanka kake faɗan waɗannan maganganun ka matse su a masallacin ka keɓe su kai da su kake isar musu da wannan magana ya kamata ka fito duniya inda za ka zo ka zauna a maka tambayoyi don ba abin da kake gudu irin tambayoyi kana so ka tambayi mutane baka so a tambaye ka kana kana so ka tambayi mutane baka so a tambaye ka shi yasa lokacin da yake mun tambayoyi ina bashi amsa duk tambayan da ya mun sadda na bashi amsa kuma ya san haka ya tambaye ni me hujjar maulidi na kawo masa hadisin annabi na kawo masa hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da na zo ina tambayansa hujjarsa na kasa tauhidi yazo yana ce mun istinbadi ne na ina jiran ko ya ce mun annabi ne ya kasa sai ya ce ba annabi ba shi da kansa ya tabbatar wa duniya kuma kowa ya saurari wannan na tambaye shi akan tafsiri a watan ramadana saboda ina tambayansa akan abubuwan da na san ya yarda da su ai ka gani ban tsaya ma in tambaye shi gasan karatun alkur'ani ba saboda na san gasan karatun alkur'ani shi kansa a wajensa bidi'a ne duk da a cikin waɗanda ba sa maulidin akwai waɗanda su ma suna kare gasan karatun alkur'ani amma kuma suna ce maulidi bidi'a ne to saboda haka tare da akwai waɗannan amma tun da shi a wajensa gasan karatun alkur'ani ma bidi'a ne to shi yasa sai na kama shi da abin da ya yadda yana yi din ai kaga tafsirin yana yi shi yasa kaga na ce masa ya kawo dalili kaga har har aka gama ba a ji inda yace annabi yayi ba sai yana maganar istinbadi to ina ƙara maimaita wa duniya fa ta sani duk inda kuka ji doctor ya ce muku istinbadi ne to bid'a ne bid'a ne ba zai iya fitowa ya ce bid'a ba saboda yana jan hadisin fa inna kullu mudathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna. saboda haka idan ya ce bid'a ne to kuma yana jan wannan hadisin kullu bid'atin dalala kuma finnar to wallahi zai sa kansa a wuta shi yasa duk yadda zai dawo ya ce wannan bid'a ne ba zai faɗa ba saboda haka ina sanar da musamman almajiran doctor da suke gabansa da Allah ni ina kyautata muku zato ko din na san daga cikin ku akwai waɗanda da yawa ba sa yadda da maganganun san sai dai kuma ba za su iya tambayan malamin su ba ina gani kawai wannan shine amma sun san wannan maganar ba haka take ba yana kyautata zaton akwai masu wannan fahimta mai kyau saboda ba za ka yi jam'in mutane ka musu hukunci duka ba amma dukkan waɗanda suke jin cewa wai yadda yake faɗan nan fa maganar nan haka take to su sani wallahi suna kan fawul kuma in suka ci gaba da rike irin waɗannan maganganun za su ji kunya saboda wallahi ran da za a tambaye su ina littafi yake za su sha mamaki saboda maganganu ne kawai da ya kirkiro su a jakarsa ya faɗe su ba su da hujja a Qur'ani ba su da hujja a hadisi ba su da hujja a littattafan magabata babu littafin ɗaya ka gani yana magana maulidi yana kokarin ya toge da wa'ancan littattafai fikihul akbar bangaren hanafiya a haka nan bangaren malikiya risala a bangaren shafi'iya ummu yana kokarin ya keɓe wai a kawo masa hujja a wa'annan kawai to waye ga maka wa'annan ne kawai ake samun musulunci a ciki shauran littattafan fa na musulunci wanda aka rubuta ai ba wannan ba ka'ida ne ma wallahi duk wanda ya san yake mumarasa da karance karance ya san wannan maganar ma ba ta kan wazani ba ta kan sikeli wannan maganar da ya faɗe ta ba ta magana kan sikeli masu cewa maulidi babu babin maulidi a halari a ishmawi a iziya abubuwa nawa tafsirin da kake a cikin watan ramadana babu babinsa a cikin maulidi a cikin wannan babu babinsa a cikin ahadari babu babinsa a cikin kawa'idi babu babinsa a cikin iziya babu babinsa a cikin risala babu babinsa a cikin muhtasar babu babin sa a cikin dukkan wayannan littattafan da ka faɗo su saboda haka ka daina wannan tafsirin sun da babu babin a cikin wayannan littattafan sannan kasa tauhidin da kai zuwa kashi uku waɗannan littattafan da ka ambato su babu wannan kason tauhidin a ciki don haka ka watsar in kuma ka zo ka ce a'a ai kason gashi a cikin waɗansu littattafai na daban to haka yanzu inda na kawo maka babin maulidin na kawo na kawo maka waɗansu littattafan na daban kamar yadda zaka fahimci wannan ka fahimci wannan ma a haka to saboda haka maganar kawai da nake so in ƙara a gaya wa dokto shine da Allah waɗanda suke kusa da dokto waɗanda dokto yake jin maganansu na roƙi dokto na haɗa shi da Allah na haɗa shi da Allah don Allah don annabi ya taimake ni a ci gaba da wannan zaman akwai abubuwa da yawa da nake da su wanda ya kamata in faɗe su kar ka ga yanzu yadda na zo ina faɗan waɗannan maganganu ga akwai a cikin almajiransa waɗanda za su yi tsammanin ai saboda ni kaɗai ne nake faɗan wannan magana inda ina tare da doktor wataƙila ba zan faɗi waɗannan maganganu ba to saboda haka shi yasa nake roƙo na roƙi doktor na haɗa shi dan Allah dan annabi ya taimaka mu ci gaba da wannan zama dan Allah dan annabi na kai na roƙi doktor mu ci gaba da wannan zama dan Allah dan annabi na maimaita sau uku dokto ya yadda mu ci gaba da wannan zama sannan abin da ya sa na faɗi wannan kuma na maimaita saboda duniya ta shaida ta shaida ina neman mu ci gaba da wannan zama kuma dokto ya sani a zaman da duk za mu yi ba zan ci mutuncinsa ba ba zan faɗa masa kalmar da za ta ɓata masa rai ba insha Allah sannan na ɗauki alƙawari na ɗauki alƙawari na maimaita alƙawarin ba zan gaya wa dokto kalmar da zai bata masa rai ba idan kuma ya ce mun kalmar ta bata masa rai na ɗauki alkawari zan bashi hakuri saboda haka yadda mu yi wannan zama mu ci gaba da wannan zaman don mun yi zama na farko mun yi na biyu saboda haka mu ɗora a ci gaba da wannan zama saboda al'umma su ci gaba da fahimtarsa don a gefe yake shi da almajiransa kawai suke waɗannan maganganu ya kamata ya fito a ci gaba da tattauna waɗannan mas'aloli waɗannan masail ɗin da ya ɗauko su a ci gaba da tattauna su idan kuma bai yi haka ba to haƙiƙa duniya ta fahimta abubuwan nan da yake faɗa ya keɓanta ne da iya almajiransa yake isar musu da wannan magana domin almajiran ma baya barin su su masa tambayoyin da suka ga dama inda zai basu su ya ce musu kowa ya tambayi abin da yake bukata kuma ba zai yi fushi ba zai yi komai ba to da zai sha mamaki a cikin waɗanda suke gaban sa ma sai sun yi challenging ɗinsu sai sun faɗi abin da ba abin ya faɗan za su ce ba haka ba so saboda haka lallai ina roƙo ina maimaitawa doctor ya yadda a wannan zama ina maimaitawa doctor ya yadda a wannan zama idan kuma yace a'a saboda na roƙe shi na haɗa da annabi to na cire annabin na san watakila baya so a ce don Allah don annabi saboda yana daga cikin wanda bai yadda hala da wannan ba to doctor abin da nake so ka yi shine don Allah na haɗa ka don Allah ka yadda ayi wannan zama don Allah ka yadda a yi wannan a ci da wannan zaman don Allah ka yadda a ci gaba da wannan zaman na faɗa sau nawa sau uku idan dokto baka yadda da wannan ba to almajiran dokto don Allah ku roƙar mun da dokto ku roƙe shi roƙo za ku masa ku isar masa ya yadda a yi wannan zaman ku isar masa ya yadda ku roƙe shi ku roƙar mun shi saboda yanzu kun gani kaɗai nake wannan maganan za ku ce kaga ina faɗan waɗannan maganganu saboda ni kaɗai ne inda tare da doktor nake kaga waɗannan maganganun halada ba zan faɗe su ba inda tare da doktor nake hala waɗannan maganganun doktor zai mayar mun da raddin su to kaga ku kanku za ku fi jin daɗi lokacin da ga doktor sannan kuma ga maganganun da za mu yi a da shi akan waɗannan matsaloli doktor bai kamata ya janye ba tunda mun fara zaman nan bai kamata ya ƙi da tunda ba cin mutuncinsa ake ba yawa tunda dukkan aje a auna dukkan kalmomi lokacin da muke tattaunawa da shi kalmomin da ni na faɗa masa da kalmomin da shi ya gaya mu aje a auna sai a ga waye yake jifan wani da wa'insu kalmomi to saboda haka ni maganar da nake faɗa doctor sai ya yadda a ci gaba da wannan zama ni na ce doctor wannan maganar a aljihunsa ne ya fito da ita ba ta qur'ani babu hadisi babu ijma'i babu qiyasi babu maganar wani magabaci daga cikin magabata shi kadai ne ya kago wannan maganar a cikin malaman musulunci ni ban taɓa jin wani malami na musulunci ko guda ɗaya ya kawo irin wannan magana kuma addinin musulunci ai annabi muke bi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir abun koyi ya kasance cikin lamarin manzon Allah so saboda haka tunda ba a hadisi magana ce kawai da ka faɗe ta wanda ka faɗe ta ka faɗa wanda kowa yana iya faɗan abun da ya ga dama a cikin al'umma so irin ta ne kai ka faɗe ka faɗa kawai wanda ba ta da makoma a cikin addini na faɗi haka saboda masu tsammanin ko zaton fa hala malam yana da madogara hala dokto akwai fa inda ya ɗauko maganan nan hala fa dokto yana da hujja daga hadisi hala fa dokto yana da hujja daga ayan alkur'ani hala fa dokto yana da magabata daga sahabban annabi akan wannan magana to da Allah kai da kake cewa maulidi a kawo maka qurunul mufaddala eh ko ba a same ta a qurunul mufaddala ba kai da kake faɗan wannan magana kai da kake faɗan irin wannan magana kuma kai ne zaka kirkiro wannan magana wanda a cikin wannan zamanin ma a malaman wannan zamanin ba sa kawowa to kuma idan har ya kai ma har wani daga cikin malami ka rasa hujjar da zaka kafa sai da ɗayan waɗannan malaman wannan zamani to kai kaga al'amari ya lalace al'amari ya lalace doctor doctor yau babu hadisi ba aya ba qur'ani babu ɗaya daga cikin waɗannan hujjojin duka to saboda haka wato sarki zaki abin da yasa kaga na kawo waɗannan zantuka saboda Allah ya sani maganganu ne da yake faɗan su kuma wasu ne a gabansa kuma a cikin waɗanda suke gabansa nan akwai waɗanda suke ganin hala gaskiya yake faɗa duk da zuciyarsu tana karsuwa zuciyansu bata natsu duka ba amma wasu za su yi tsammani sai ko dai yana da hujja to haka kamar waɗanda ba su da sani da yawa akwai waɗanda za su tsammata su ce to wataƙila fa yana da hujja ko yana da dalili ko akwai abin da ya dogara da shi to ina shelanta wa duniya ina tabbatar wa duniya ko a jarida ba zai fito da wannan magana ba ko a jarida ka dai jarida ba maganar wato na ajiye ma maganar littattafan musulunci ma tukuna maganar litattafan musulunci ma na ajiye yanzu a dawo ma a jarida a nemi waɗannan maganganunsa a jarida so saboda haka wallahi musulunci ba wasa bane addini ba wasa bane idan za ka yi magana akan addininka to ka samu madogara ka samu majingina alal akalli a ce wannan fa ba maganar ka bane ka dogara na maganar wani kuma daga cikin malamai magabata wanda alal akalli ana itibarin su mu'tabarai ne a cikin addinin musulunci to idan baka yi wannan ba kuma da sauranka so saboda haka shi yasa dokto ya daure saboda na fara fitowa dokto da bidiyo inda yake shi yasa a doktor nake ganin baya so mu ci gaba da wa'annan maganganu eh na fara fito masa da irin bidiyo inda yake yi ya fara bani amsar annabi bai yi ba eh annabi bai yi ba to ya ga cewa zai ci gaba da gaya mun annabi bai yi ba duniya ta fahimci cewa to fa inna kullu mudasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala ina take yanzu saboda haka waɗannan su ne zantuka a takaice wanda nake so in faɗe su sai tsokacin ƙarshe na minti ɗaya kawai sai a aje masu tambaya su ci gaba da tambayoyinsu a sarki zaki. Allah ya san dukkan waɗannan maganganu da muke faɗansu muna faɗansu a babin nasiha wa juna ne. Muna faɗansu a babin nasiha wa juna ne. Ba muna faɗansu a babin ƙiyayya ba. Ba muna faɗansu a babin watan ƙin ɗan adam ba. Saboda na farko idan har ɗan adam fahimtar ta zama irin wannan to dole akwai abun lura amma mu a wurinmu tunda Allah ya ce karram na bani adama Allah ya ce mun karrama ɗan adam to dukkan wani ɗan adam to muna ƙoƙari mu karrama shi muna ƙoƙarin mu karrama shi sannan na biyu kamar yadda muka fahimci abu wanda insha Allahu iya kyautata zatonmu iya kyautata zatonmu shine abun da yake na daidai din to muna fatan wani ma ya ɗoru akan wannan daidai din so saboda haka wannan kawai ita ce ababin nasiha ce ababin nasiha ce ba muna faɗanta ababin kiyayya ba ne saboda ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana fir'auna ma karshe kenan Allah ya ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa sassaukar magana watakila ita ce zai sa ya wastu ya zo ya ɗauki abin da yake na daidai saboda haka babu faɗa ba komai iyaka muna nasiha dai waɗannan kalaman da yake su ya janye su domin kwata-kwata baya daga cikin tsari karantarwan malaman musulunci baki ɗaya baya daga cikin tsarin saboda haka waɗannan su ne kawai zantuka na da zan faɗe su a daidai wannan lokaci sarki zaki sai a sake wa masu a tambayoyinsu sai su yi tambayoyi insha Allah. To, masha Allahu, masha Allahu, masha Allahu, mun gode maka sosai, Sheikh, mun gode Allah saka maka da alkhairi. Lalle muna matukar godiya. A Sheikh ya yi halka ta uku kenan. Insha Allahu a saurare mu kuma halka ta hudu da zai zo kamar kan da Sheikh yake magana. Mun bude layi kenan duk wanda zai kira ya make sure ya tsaya kan topic. Kada ka sauka kan topic. Allah shi sa ya faɗa ita ce manzon da za zai masa tambayi assalamu alaikum kola daga tiktok eh dan sarki kaɗan tsayar da shi zan yi magana eh kola tiktok sai kola su duwa kusa ma kuri kudu wayoyin ya cika kusa muna jin ka shayi ah. a duk inda nake karantarwa na ina da ka'idoji da nake tafiya a kansu matukar ba su saba da addini ba in sun saba da addini sarki zaki ku tsayar da ni kar ku ku hana ni kar in ci gaba da haka to a ƙa'idar ita ce duk wanda ya bugo yana tambaya yana tambaya a fahimtar da shi abunda bai fahimta ba zan bashi amsa kamar yadda ya bugo eh. amma dukkan wanda ya bugo a matsayin malami ne challenging yake yi to kamar yadda ya bugo ya mun tambaya zan masa tambayoyi biyu ni ma in biyu ya mun biyu zan masa in uku ya mun uku ni ma zan masa wannan shine kawai shikenan insha Allah to kola daga TikTok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ah TikTok ba ba ba wasa ba TikTok eh muna jin kola daga TikTok assalamu alaikum To, kola ah, muna. Sarki zaki barka da warhaka. Barka ka dai, ya sunan kargai, na ke kira? Muna magana da Alhassan da Isa daga jihar Gombe. Najeriya. Malam Alhassan kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi. Ah, na farko ina yi wa Sheikh Ahmad man jinjina da godiya na irin abubuwa da ya fahimtar da mu kuma alhamdulillahi gaskiya muna fahimta sosai wannan abun ya kamata daman malamanmu su tashi a kai domin karatuntuka mun riga mun fahimta to amma wasu abubuwan da suke sakawa 'yan uwa rauni a zuciya wanda ba mu fahimta ba to alhamdulillah a wannan darasi da aka yi gaskiya mun fahimci abubuwa da yawa kuma wallahi tun da malam na hau na ji yana magana dakto dakto dakto kiran sunan da girmamawa da mutuntawa sosai kamar yadda shi wannan malami yake kiran manyan mu da wasu irin kalamai ba to wallahi ni wannan abun ya saka na nemi alfarma a fara ɗauko ne domin gode wa malam sosai sosai batun zagi cin mutunci wallahi babu wannan shine ɗabi'a na ilimi in kana da ilimi da nafsi da hujja to baka da wani abubuwa na faɗa na karantar da mutane kuma wala a fahimce ka amma duk abin da aka ce ka ɗauko maganganu na shirme na hauragiya kai kawai abin da mutane suke yi mai kyau shine kake ɓoyewa kake bakin ciki da shi ba ta gari daga ciki wanda suke ɗaukowa abubuwa mummuna suke yi wannan su ne ɗinka kake ɗaukowa kake nuna wa duniya masu kyan kuma kake boyewa kake bakin ciki da su gaskiya wannan abun bai yi ba da fatan yadda ya roki dakton muna nan muna bibiyan karatunsa wanda har ya jawo yara ƙanana suna masa zage-zage wanda ma ba a san ma da su ba to kaga wannan duk ba mutuncin malamai bane wallahi kuma duk rashin gaskiya ne yake kawa haka ka ga mace da yarinya karama ta sa botan malami tana zagin sa mm. kola kola ya mutsa kan topic mutsa kan topic Eh, musa kan topic kola. To, assalamu alaikum. Wannan shine godiya ne kawai. Ya kamata Mun gode maka kola sosai, mun gode. Su ya kamata ma su shigo su yi maganganu. Masha Allah, mun gode. Allah sa ka alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan WhatsApp. Assalamu alaikum kola kan WhatsApp. wa Kola da Allah inda kake jin program nan da ka kashe wurin she mu ji ka da kyau. wa alaikum salam ka ah, kana jin mu. Aha. Muna amsa ya sunan karge na ke kira kola. Sunana Muhammad daga Germany. To Malam Muhammad daga Germany. Ah, Uh, ko da ke networkin Malam ya samu matsala amma muna jin ka. Na'am na'am. Farko dai ina gaida Malam kuma sarki zaki kuma Allah kara ma dukaka. Amin eh, amin. yin da kake kokari ba wani dogon zance ba amma wani magana ce sun tumi Malam. Game da eh. shanin zantutukan wanda ya yi batun game da shanin maulidi. Eh, Malam yana jinka. ka. kyau kuma da muji malam malam kana tare da mu ko eh, eh, maza da mata sun fita daga titi suna eh, ruwa suna wasanni ban ji malam ya taba wani ba domin mun taba maulidi wanda yake musamman na makaranta amma na yanzu wanda ake bayyana wajen shi ma wanne wannan domin ya kamata mu gane bambanci tsakanin wanda ake masallaci sannan kuma da wanda ake yi kan titi Okay. Ah, uh, um, mala ya kamata mala ya tattauna kan inda ya ma Dr. Reddy ya kuma yi ma uh, kara... Mala ya yi bayani cewa aikin haji ana gamuwa a yi tawafi a ji arfa da mata to waɗannan ababen nan na sun gane wannan kuma ya halatta ko bai halatta ba domin ya yi bayani mutum molidi kuma molidi yarwa muna gan lallai da gaskiya ana hazo kan wani babban fili a zauna maza da mata sannan muna da wayanda muke zama cikin masallaci to waɗannan nan muna so mu gane bambanci tsakanin aikin haji domin ya yi batun shi da wannan kuma wanda ya ce, har mata da maza kuma wajen da mu gane bambanci tsakanin tsakanin da Allah tambaya na kuka ce ma ma ina gani ka gane tambayar sa ko san mai mai ta mun don gaskiya ji shi ba saboda wayan ta yi shot down to saboda haka sai na kira ka ta nan layin eh yana nufin cewa wai yana nufin cewa to a ka in ka yi ma Dr. Reddy to me yasa wai bai ji kuma ka yi raddin cewa tattaki da ake yi tsakanin maza da mata da irin rawar da suke yi da ake wannan bai ji kayan magana wurin ba to sa'an nan kuma shi kayan maganan taruwa maza da mata a aikin hajji to shi na aikin hajji ya halatta ko bai halatta ba abin da yake tambaya kenan alhamdulillah to abin da zan faɗa a nan a takaice ana jina ko ana jin ka yawa abin da zan faɗa a takaice cewa ban yi magana akan waɗannan abubuwan ba ya kamata kenan da in musu raddi akan abubuwan da ake yi na cakuduwa na rawa da wasu abubuwa ai idan ya saurari raddin da kyau zai ji na faɗa nake cewa dukkan abubuwan da doktor yake magana a kai su waɗanda suka yi rubuce-rubuce malamai da suka yi rubuce-rubuce akan maulidin sun notar sun wato faɗa wa mutane akan kula da ire-iren waɗannan abubuwa sai nake cewa to ammana ba wai saboda samun waɗannan abubuwan kuma zai sa ka haramta aikin ko ka kore aikin ba kamar yadda misali a aikin haji ana samun waɗanda suke ɓata aikin haji amma ba shi zai sa a ce aikin hajin ba kyau ba kamar yadda ake samu a lokacin sallar idi na azumi ko sallar idi na lahiya ana samun masu ɓatawa waɗanda suke wato kide-kide da rawan da ba a shari'a ma take ba amma kuma ba shi yasa aka ce sallar idi ba ta da kyau ba ko fita a sallar idi ba ta da kyau ba wato in ya fahimci abin da nake so in faɗa a dinga lura da abubuwan da babu da ba su da kyau din a rika kore su sai a tabbatar da wannan misali inda misali doctor cewa yayi abubuwan da ake yi a maulidi kamar kaza da kaza da kaza da ake yi wannan bai dace a yi ba saboda bai yi muwafaka da aikin girki ko aiki wanda musulunci ya san da shi ba sai ya koma sai ya ce to amma misali maulidi in za a yi sai a taru a zo a karanta wa mutane tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a yi kaza kaza amma a nisanci kaza kamar yadda dai shauran malamai suka yi to da sai mu ce e eh, kwarai da gaske ya yi adalci don akwai a magabata ma waɗanda sun riga ci magana akan irin waɗannan abubuwa amma shi da ya zo sai yayi condemning da ya kalli wasu abubuwan da ake yi a ciki sai ya condemning din aikin baki daya to idan za ka yi condemning din aiki saboda samun barna a ciki to aikin haji ma za a iya condemning dinta saboda akwai masu bata aikin haji akwai waɗanda suke abubuwan da suka fita daga shari'a a aikin haji haka za ka yi condemning din sallar idi za ka yi condemning din sallar idin azumi ka yi condemning din sallar eh, karamar sallah da babban sallah duka saboda a ciki ai akwai abubuwan da ake yi waɗanda ba su dace ba Wataƙila an fahimci maganar da nake so in kawo. Yawwa Yawa wannan su ne yawa eh, su ne kawai a takaice. To, masha Allah, masha Allah, masha Allah, kola ya ji nashi. To, uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola daga TikTok. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na'am, kola sunan karga na ke kira? Daki sunana Muhammad Daguro daga Kirika Sama Lokal Gaman Jigawa State. To, masha Allah, Malam Muhammad, kana tare da Shek uh, Ahmad Imam akan wannan layi. Akin Ahmad Bagajiya ya. Masha Allah, muna godiya, muna godiya, muna ah. godiya. To, mun gode maka, mun gode maka sosai, mun gode. All right. To, uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola daga tiktok assalamu alaikum kola okay mun lost kola okay dama assalamu alaikum ta'ala wa Ohoho, namban da malam ya kira kai shi kuma na gani wani ke eh, kira. Yau da ka kira ni da eh, ka kira ni da wani. To to shi dai aji wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am kola sunan karga daga ina ke kira? Suna na Haruna Abubakar aljabari daga jihar Bauchi, Najeriya. To, masha Allah, Malam aljabari <laughs> Kana tare da shan… Haruna Abubakar aljabari Na'am? Haruna Abubakar. Haruna Abubakar aljabari To, Malam Haruna Abubakar. To, masha Allah, Malam ah, Haruna Abubakar, kana tare da shak Ahmad Imam akan wannan layi. Ah, A sarki zaki da farko ina maka godiya ne saboda ni dan ashabul kahfi ne ma'ana ɗalibin malam abdul jabbar kuma har ga Allah ba zan boye maka ba a da fahimtar da na maka sai nake ga kaman kai ka karkata ne kawai daga abun da ya shafi faira kawai ba duk da awanka ko kuma duk program da kake yi da yawanci kaman ka takaita ne kaman ah, kana nema ka yi forgetting kaman da awon wannan ne to dai a take wayo na na ma wannan fahimtar ya kamata na gaya ma gaskiya ne wayo na go amma na ina tsoron sosai sosai kai mutum ne da kake ba da dama ma kowa na'am wallahi da ban fahimce ka wayo to gaskiya da farko ina maka wannan godiya ni ma na gode Allah ya saka maka da alheri amin amin Allah ya saka maka da alheri amin ya rabbi maganar da fara yi a nan wannan program dai na saurare shi sosai sai dai hmm. wajen da kawai zan iya ce network ya dan mun wannan da farko alhamdulillahi shi muna tare ni dan jihar Bauchi ne kuma shi wanda ake kusan magana da ake tai a kai shine Dr. Idris Abdulaziz wanda yake dutsen tanshi eh. kusan du an gomu ne to alhamdulillahi wasu ah, duk abubuwan da ake yake faɗa a dai abin da zan fara jan hankalin jama'a shine kusan alhamdulillahi zan iya ce mun samu wani ci gaba da farko da cewa suke yi maulidi a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba habai ba su yi ba da akan haka suka takaita hmm. to alhamdulillah sai ake bijiro musu da abubuwan da irin su shi ma yanzu misali akwai program da na saurara wanda an yi da Asayi ce Abu Ahmad Abubakar Imam shi malamin da yake program yanzu eh. ya masa tambaya akan kasan tauhidi shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kasa tauhidi gida uku ko ba shi ba bai ba da amsa ba ya kama cewa istinbadi ne kaza kaza to maulidin kenan in dai har tauhidi misali za a kasa ta gida uku ai manzo Allah sallallahu alaihi shi ma ya kamata a yi baɗi akan maulidin sa mm. kuma sarki zaki abinda nake so na ja hankalin jama'a ko kuma jama'a su gane duk duniyar salafiya ba su da malamin da ya wuce ibn taymiya in dai hujja ne wallahi in za a kon dubu ana program wallahi ba za su taɓa yarda ba to ibn taymiya shi kansa ya yi maulidi cikin iktida a al-mustaqim misali dai in maulidin ne sai dai su ce ana cakuduwa maza da mata kaza to in dai ba za a yi hakan ba misali ka yarda da maulidin ba ai wannan gyara ne wanda kusan tun mai maulidi tsakanin da Allah bai yarda da wannan ba na'am wannan kenan an masa tambaya kan cewa uh, tauhidi gida uku annabi ne ya kasa ya ce ba annabi ba ne kaga ashe kuwa ba shi ba mai maulidi ne kadai yake yin abun da manzo Allah bai yi ba in wannan muka tafi sai a rushe ma musulunci misali kaifiyan yadda ake tafsiri na alkur'ani cikin watan ramadana tambayan da za mu yi wane ne ya fara yin tafsirin nan manzo Allah ya yi in ya yi waye majabakinsa yaya kaifiyan ya yi ba wanda ya sai baka wannan amsa amma kuma duk duniya ana yi an yarda da shi an yarda ana tahajjudi da daddare maza da mata annabi bai yi ba abubuwa nawa ne ko da yake shi bai ma yadda da maganar musabaka ba amma kusan duk masu zagin maulidin suna yin musabaka waye yi to don haka ni a fahimta na da shawarin da zan bayar tun da shi malam idris abdulaziz yana da awon a wurin shi yake tara mutane ta wannan maganganu watakila wanda duk suke gaban sannan mutane ne masu irin fahimtarsa kaga babu wanda yake da wasu tambayoyin da zai iya masa in dai gaske yake yi yana ya yadda da kansa mala na san sarki zaki zaka iya neman shi zo wannan shafi naka ya sa lokaci in dai dan Allah yake yana so mutane su gane a neme shi zo a tattauna da wannan malami in har yana da abun faɗa da zai faɗa kuma na ji ya kafa hujja da maganar malam sani na zaria to ai malam sani zaria ba hujja in har malam sani na zaria zai iya ba mu hujja da shi to mu ma za mu ba shi hujja da ibni taymiya yayi maganar maulidi Eh, amma wani malam sani ake nufi shek sani khalifa wa ko dai eh, wa eh, To ai to dai kowanne ne da yake nufi dai malami yana yana da nufin malamin dariqa ne duk yanda dai zai yi duk me zai to ai shi ba hujja bane kuma na na saurare shi Sheikh Ahmad Abubakar Imam ya kawo littattafai ma wanda suka za kamar Ibn Kasir ina ce in ba zan manta ba alfidaya wanne haya ya faɗa abun da suke wautar da jahilai shine sai su ce maka maulidi in addini ne ba ta cikin littafi kaza kowane littafi da matsayinsa littattafan fiƙu suna koyar da ibada ne ka koma sira zaka ga babin maulidi yanzu shi kenan ashe tarihi tarihin musulunci kenan da basu zo a wannan littattafan ba ƙarya ne ko kuma duk littattafan da basu kawo wannan maganan ba misali littafan da ya jero su iya da su ya takaita da su zai kafa hujja ne in ba su ba kenan babu addini walla wannan abun kunya ne ga musulmi ya fito yana wannan maganganu wanda na saurare shi in ka ga a shafin wasu kiristocin da suke maganganu babu ma daɗi ya kamata mu mun wuce wannan labul din a musulunci musulunci shine damuwa mu ya za mu yi mu haɗa kai mu ci gaba da addinin musulunci gaskiya sarki zaki in malamin nan ya yarda da kansa ya yarda da kanshi da gaske yake yi to don Allah da annabi ka ba shi invitation ya zo wannan shafin a <laughs> tattauna da shi in aka tattauna da shi duniya ta gane domin a sarki zaki ya abin da mutane ya kamata su gane gabansa ka kaddara ɗalibansa ne ta yi fahimtar su kenan sun tsani maulidin ya kaci to wanda yake maulidin fa yana da hakkin ya masa tambaya ya tambaye shi oke to kana yin tafsiri cikin watan ramadana kuma da alkur'ani wanda duk duniya da littafin farko kenan da kake fassara shi to ka ce duk abin da manzon Allah da ya ba kullu bid'atin dalala yadda suke ɗauka kenan kullun kuliya ita ma tafsirin bid'a ce dan manzon Allah bai yi ta ba inda ni kuma a nan ma misali ni ba malami ba ne. amma sarki zaki ka sa wannan topic din na kalubalance duk duniyar salafiya su kawo yanda manzon Allah ya tafsiri tunda duk suna yin wannan tafsirin ashe ƙaryan banza ne su zo suna mana cewa manzon Allah ka yi maulidi ba a ce duk duniyar salafiya su kawo yanda manzon Allah ya kafiyan tafsiri ko kuma yadda aka kasa tauhidi kaza ko kuma tahajjudi da akwai abubuwa da dama fa wanda wallahi tallahi in iya hujjan yadda ya ce ma mu zala alaihi wasallam bai yi ba a ce kaza a ne ka takaita da haka ka tambaye shi bai da hujjan da ya wuce haka ban Allah bai faɗa manzo Allah bai faɗa ba to abubuwa nawa yake wanda shi ma a a in ka tsiye shi a wannan abu bai isa yi ba bai isa ya baka amsa ba to da haka ni a fahimta na wasa suke da addini kuma dole akwai abubuwan da za a iya zargi na kin annabi da shi yanzu ko a Najeriya nan akwai Dr. Ahmad Bamba ai akwai maganganun da yanda ya ga ma'ana yanda ya ga yanda suke tafiya da irin zata ta kin maulidin da sauransu ya ce kar fa kin maulidi ya kai ku kin annabi ba shi ma har za ka ga za su ce ai maganarsa babun karɓa ba su yanda abun da ya musu da rai da daɗi shi kenan za su karba ashe na mu ma ibini taimiyya abubuwa da yawa ku daina faɗa mana shekul islam ne tunda ya faɗa kun ƙi sabida haka shi sarki zaki ba sai na cika da maganganu ba abin da dai nake bukata shine shi wannan malamin abu ne mai sauki ya tara mutane ne masu fahimtansa sarki zaki kana ci na muna jin ka yawwa in dai ya yarda da kansa ina cikin wanda da shi malam Ahmad Abubakar ma wanda da muke zuwa ma lokacin ya taba zama da shi malam Idris wannan ba wai malam ba wai ko bane ga shi malam Idris sun saba tattaunawa Allah shaida ne tun gidansa masallacinsa inda take na yanzu inda yake masallacin shi na cikin gidansa lokacin ya yi dakin ba a ɗaura ginin sama ba ba zan manta ba shekaru kusan ya fi goma dai akalla kusan shekara sha biyar if I could remember muka je aka tattauna hayaniya ya tara a wurin har yake cewa Malam Ahmad din kayi mawa na ƙarya kayi mawa na ƙarya ya tada hayaniya wanda kuma tashi da Malam Ahmad an zauna ana tattaunawa wanda ba cikin bainan jama'a ba wallahi akwai abubuwan da ya yarda da su sai malamin ya ba da shawari ya ce to da Allah me zai hana a fito yadda ka nuna wannan fahimtar ka nuna wa jama'a haka mana wallahi tallahi sarki zaki Allah shaida ne a gabana aka yi haka wallahi da aka zo hayaniya ya tayar kawai ya juya maganganu yadda ma ake da shida na fahimtar daban kamar misali dai a kai shaida ne a shafinka an masa tambaya akan kasan tauhidi wa ya kasa ya fara ba ne menene menene amma daga ƙarshe dai malam amudin ya ya ce tabbatar mana waye ya annabi ne yes or no annabi ne ya raba yadda suke ce mana annabi ne maulidi to mu annabi ne ya raba tauhidi a ba mu amsa eh a'a a ba shi bane sai a shiga wani maganar ne. to amma baka da hujja ka je kana ta ce kana ah, wani mai bunu a gidi ne zai kai gudu ma gobara masha Allah gode wannan gaskiya ya kamata sarki zaki ni dai kawai da Allah ina roƙonka in zai yi ka gane sarki zaki saboda ana dai ƙoƙarin yin haka amma dan a kure shi ko a kure malam Ahmad din ka ba shi invitation dan Allah in ya yarda da kai in kuma bai zo ba to wallahi makaryaci ne ah, a ah, ah, ya shi kamar kamar kamar sakin baki aka yi hakuri eh, eh, ayi eh, hakuri ayi hakuri ayi hakuri na na to in ya yarda da kansa ya yarda ya shirya gaskiya mm. a yi haƙuri da kalmar da na faɗa don Allah ka bashi invitation ya zo a saka rana nukudodin da yake magana a kai a tattauna ilimi tunda shi malami ne har ya kai matsayin PhD holder kuma ga Sheikh Ahmad Abubakar Ima shi ma malami ne kaga da su fitar mana da abun da yawanci wanda mu jahilai ba mu sani ba. Aka ne, masha Allah mun gode. Da fata ya sarki zaki Allah ubangiji ya ganar da mu ya ba mu ikon bin bid'a ya gane da mu ƙarya ba mu iko guje mata amin ya rabbi amin godiya miki ara mu da soyayyen maki sallallahu alaihi wasallam Allah ka dinke kan musulman al'umman duniya duk wani munafikin da yake ne ban raba kan al'ummar musulmai ya ubangiji Allah ka mana maganin sa amin amin amin wanda kuma yake nema ya haɗa kan al'ummar musulmai Allah ka karfafa mu amin suma amin godiya muke godiya muke wa alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to ah, alhamdulillah Sheikh Ahmad Imam mun ji zancen ɗannan eh, malami za mu kira kuma ga jama'a na kira kan wani waya nan shi sa za mu ɗauki kira kaɗan ku yi hakuri. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. Wa alaikum salam wa ta'ala sarki zaki na Muna amsa kola ya sunan kirgai na ke kira? Muhammad Sani ne daga Qatar. Ah, malam Muhammad Sani daga Qatar. To, masha Allah, kana tare da Sheikh Ahmad Imam kan wannan layi. To, muna da malam kuma muna masa fatan alkhairi a ci gaba da karatu kada a samu gajiyawa. Masha Allah. Masha Allah, malam yana jin ka kuma yana amsa. Duk wani zargin mai zarge da sukan da suke yi kan maulidi, mu maulidin ma yanzu muka fara. To. Yanzu muka fara. Ah, in ma ka tambaye ni me hujja na na yin maulidi sai ce rashin hujja ma shi yasa nake yi. So. Ba ta wani abun da suke fada ba ne. Ai da da da mun na ne wancan shekara akwai wanda ya ce eh, da wai luwadi ya fi maulidi ai ba mu na ba. Wanda kuma ya ce wane ne ya fi maulidi su su duk abin da za su fada su fada yanzu mun muka fara. Na'am. Wallahi. Mu ba duk wani abin da ni ina ji suna irin labaran su ma ni ji nike ba kamar wani busan sarewa ne kawai ake hura na abu a kudu to Allah taimake mu amin ba za mu daina ba <clears throat> masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam mun gode mun gode mun gode all right ah don Allah masu kira direct ku yi hakuri ku yi hakuri yau ba daman daukan kira direct assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh caller daga tiktok salam sarki zaki kola daga tiktok tiktok eh lafiya kalau kola ya sunan karga ina ke kira alhamdulillah mun gode wa Allah sunana Hassan daga Kano sunanka sunana Hassan daga Kano okay malam Hassan daga Kano kana tare da Shak eh, Shak eh, Ahmad Imam maka wannan layi ne masa fatan yana jin ka kuma yana amsa da fatan Allah ya kara mai salwalle. amin amin amin ya rabu Je tsoron Allah bisa sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam abin da nake so mu ci guda ɗaya shi ne matsayin na malami wanda yake masanin addini ne kuma ya yi karatu gurin malamai daban-daban daban-daban daban malam Idris Bauchi maganganun da ya faɗa kamar challenges ya yi ne tsanis kamar abin da zan ce tuhuma ko tambaya cewar waɗannan malaman ya kawo cewar ba idan mulidi addini ne ko san annabi ne ko kaza kaza kaza kaza ne ba iskanci bane ba wannan malaman da musulunci kaka in ka ɗauko kutubin sitta zuwa da sauran duk me yasa ba su kawo ba shin su ba sa san annabi Muhammadu ne ko kuma suna so su da wasu kawo ba in ka kawo cewa sai ka magana maganganun da sai maganganun da garin da ya kawo shehu jani har ya zo da ma'ani ya gama ba inda ya kawo fasali ko ɗaya akan bolidi bai ma taɓa yi ba shehu abdulkadir rabi allahu anhu shi ma ɗan ɗariga ne kuma sufi ne mai tsoron Allah sosai shi ma ba a taɓa samun sa dai-dai da ba to abin da nake so ƙara jan hankali ni da nake a Kano na san lokacin da aka fara molidi na ta takutaha mu anan kano da ta kuta ana zuwa ne zagen kan zagoran dutsen dala bautar tsibirbira da barkushe ne ainihi ma maguzanci ne ba ma musulunci ba ne ba duk malamin da ke najeriya ko ke duniya ke tambaya ainihi me ake ranar takuta ha me ainihin takuta amma yanzu abin ya juya za ka ga mata da maza sun fito ana rawa a gurin wannan takuta kola kola ya kuri tsaya malam zai shiga cin maganar ka Eh, kola, kola ya kuri tsaya tsaya malam kaga mun shiru mun baka karata magana ya kuri kola. Malam zai shigo cikin maganan ka tsaya ban sauke ka ba wallahi bismillah malam. Eh, assalamu alaikum. Yawa. Ah, malam Sani kowa yake? Su Hassan. Malam Malam Hassan, Malam Hassan daga Kano. Ko Malam Hassan. Mm, mm. Malam Hassan kana ji na? Ina jin ka. yawa kamar lokacin da ta kuta han a da a lokacin da ake yin ta a da wancan lokacin tana da kyau kenan na ita wa kenan ya eh, kuta han da kake faɗa ka ce da ga yadda ake yin ta kuta han to daga baya kuma sai ta zama wani abu daban kafin ta zama haka din da din ana yin abu mai kyau da hakan tana da kyau kyau ba bautar ce da barbushi asalin takuta ce bautar eh. da barbushi ake a wannan ranar ka je ka tambaya ka ci eh. a Kano akwai da to ina zuwa ban san dai ko wani ba amma in ka san ina zuwa yanzu kana ji na hmm. yawwa kai yanzu ka hmm. ce kamar maulidi shehu tijjani a cikin jawahirul ma'ani ba ga inda ya yi maulidi ba sannan ga sidi abdulkadir mu da muka ce annabi ma ya yi maulidi annabi ma ya yi kana ji na ya yi maulidi yawa bari ka ci yi la eh yawa saurara ka ji kana ji na Shai, ya hakuri kola, kola, ya hakuri, saurara ka ji kwatar da hankali kola. Fahimta ne, kai ma ka fahimta mu, shi ma malai, mu ma mu fahimta malai fahimta. Kwatar da hankali. Zaka iya, don karka ce na yi fassaran kaina, zaka iya fassara hadisi, karka ce na yi fassaran kaina, zaka iya fassara hadisi. Na, ina jin ka yawa in ji malamin ya karanto maka hadisi za ka ya fassara ko da shi kan kansa ya fassara yi fassara abin sa da kansa shi ya kawo hujjarsa ni ma na tashi kawana na ni ma zan kawo na hujjar to to ina zuwa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an saumi yawmil ithnaini an tambayi annabi me yasa kake azumin litinin Kala za ka yawmun wuliddu fi ya ce saboda ranan ne aka haife ni ma'ana ranan maulidinsa kenan. Ka gane? Na'am? Kola wai kaji an tambaya na sallallahu alaihi kan maulidinsa ya gwada yayi. hadisin ai yawwa to ina zuwa to kana ji yawa kar mu wahalar da kanmu azumin da annabin ya yi na meye ne na meye ne azumin na ba na farilla ba a'a wai don me yasa yi azumin don me na meye don me Na? Mun gode wa Allah ran da aka haife shi ranar litinin aka haife shi. Yawwa, to menene haihuwa ranar da aka haife shi kaga da Hausa ne ka faɗa. Me haihuwa da larabcin? Hmm. Na'am. Nake me haihuwa da larabci ai da Hausa muka faɗa haihuwa. Na? Wai wulida. a ah, sunan haihuwan ai da kan an sarrafa kalmar ai kaga misali shine kullun nake faɗa nake cewa daga walada ya haihu yalidu yana haihuwa almawli haihuwan ko inda aka haifi mutum to yanzu misali haihuwan sunan haihuwa na faɗa sunan nake faɗa haihuwa ya sunan yake waya sunan ya sunan a a a a larabci Eh? Yawwa, to alhamdulillah yawwa, yawwa. To kaga kenan annabi ya yi don haihuwarsa. Yayi, to kaga yanzu annabi ya yi maulidi kenan? Ina zo. Ina zo. Annabi haihuwa, ina zuwa ya yi maulidi kenan? a rabiu awale maulidi kenan shi ma a'a ai yanzu tambayar da nake maka ya yi maulidi kenan kawai ban ce maka rabiu ai mu maulidi ba sai dole sai rabiu awal ba amma akwai munasaba kamar yanzu tafsiri a cikin ramadana kawai ta halatta kai a'a mu ba cikin shi ma ana yi kullum kullum yawwa to saboda haka to maulidi kenan annabi yayi ta yadda ina zuwa ka yadda ya yi maulidin ya yi azumin litinin da ya azumin shi ne na faɗa na me don me ya yi shi don me don tunawa da ranar haihuwarsa yana yawwa to shi ne maulidin kenan ko mm. na? eh? ina jin ka yawwa nake shi ne ai maulidin kenan ko ai ka bani amsa eh ko a sai mu wuce gaba kuna wahala ne yawwa ka yadda to kaga annabi yayi maulidi to alhamdulillah sai maganar waɗanda suke cewa kaifiya yadda annabi ya yi, yadda annabi ya yi, ko hmm. na'am hmm. haka ne ina jin ka yawa to kaga ba azumi kadai aka yi saboda samuwar annabi ba al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya sake ya ce na sama wa maulidi asali cikin hadisin annabi wanda al-imamu bukhari da al-imamu muslim suka rawaita ga hadisin da al hmm. babban malamin hadisi da duniyar musulunci ta sallama wa iliminsa Kana dina bari in ta hadisin ka ji قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقال يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى ونحن نصومه شكرا لله تعالى على ما من به في يوم معين har zuwa faɗin ibnu hajar yustafadu shukuru wato ma'ana lokacin da annabi ya je garin madina ya samu Yahudawa suna azumin Ashura sai ya tambaye su da yasa suke wannan azumi suka ce saboda ranar ne Allah ya halakar da Fir'auna ya tsayarkar da Annabi Musa suna yi ne saboda su gode wa Allah akan wannan ni'ima sai a lokacin Ibn Hajar ya ce abinda za mu fa'idanta karkashin wannan hadisi ana iya ware rana na musamman don a gode wa Allah akan wata ni'ima da Allah ya yi wa mutane sai ya ce wa ayyu ni'imatin a adamu minan ni'ima wace ni'ima ce tafi wannan ni'ima burudi hada nabi wajen bayyana wannan annabi kuma tambayansa ne aka yi su ila an amalil maulidi an tambayi ibnu hajar din game da aikin maulidi shine sai ya ce ya sama masa asali cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo wannan hadisi kaji na farko kenan sai ce to wace ni'ima ce ta fi samun annabi mm. kaga ko kai ma za ka ce akwai ta ni'ima da ta fi samun annabi a wurin mu malam sani malam sani tuko malam wa malam wa na'am na'am wai samu annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban ni'ima yawwa to kaga sai yace to da wannan hadisin ya kafa wa maulidi hujja sannan alhafizu suyudi ya ce shi ma ya sama mulki hujja cikin hadisin annabi yake cewa min annan nabiya sallallahu alaihi wasallam akka annabi ma eh, ma eh, okay kola da na so kai magana na karshe ka sauka mala ya baka amsa saboda jama'a wasu na kan layi kuma lokaci to to ka sa maganar ka eh to kana ji aka maka lawa tambayar da nake so na yi eh. da Allah a kasar maulidi ana yin karatun haihuwa za ka za gurin karatun a shafa'ati a shafa'ati ya rasu lallah. almadadi almadadi ya rasu lallah. an ka dauko tun daga farko za ka ji akwai eh. kalmomi na shirka da ake faɗa a gurin ana ingantar da manzon Allah a gurin ɗaya kenan ah, ah, a a kola kamin ka shiga na biyu ya kuri na farko na ya kuri kamin ka shiga na biyu na farko jawabin da malam ya baka ka ka gamsu ko ka yadda jawabin da malam ya bani hujja da ya kawo ta jima, ba ana magana akan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ana magana ne akan azumi da kiristoci suke akan annabi Isa oh ba ana magana akan aiwa annabi ba ne ko a ah, to annabi be to shi wancan hadisi na farko ba yana magana akan ne eh Shai, wai wancan wai batun azumi aka yi na Kiristoci ba batun maulidi aka yi ba. ina zuwa. Shi wanda na fara kawo masa na an tambaye shi game da azumin litinin ya ce ranar ne aka haife shi shi kuma akan me yake magana akan waye yake magana. akan magana haihuwar annabi Muhammad alhamdulillah to ka gani na ji fa da wallahi kaga malam Malam Hassan kana kana amsawa kuma shaka ce kuma ba ba haka ke nufi ba Malam Hassan Malam Hassan ai in ka ita gaskiya guda Malam Hassan a rabiul abin da kake son ka sani kenan okay wai ya yarda da wancan kaman kan da shayi wai ya yarda da wancan kaman kan da kai masa tambaya shi ma ka amsa tambayansa shin da gaske a rabiul awal aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake tambaya kenan eh eh kwarai da gaske a rabiul awwal aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam shine magana da tafi inganci ko tafi karanci duk da akwai masu ganin cewa kana ji na kola kola ya kuri da ka tambaya bari ya baka amsa ka tambaya sai ka saurara ya kuri kola ko kana da wani tambaya kuma ne da ka bari ya baka amsan wannan ya kuri kadan eh kana kana ji na Mala Hassan. Mala Hassan bari ya baka amsa, kaji? yawa ka buɗe zuciyarka sosai malam Hassan kaga wannan maganar cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam Awwal akwai masu ganin haka akwai wayanda suke ganin wajen Rabiul Awwal ma'ana ba a wata Rabiul Awwal ba amma dai magana da ta fi karfi a cikin maganganun duka saboda an samu maganganun sahabbai wanda suka kawo akan Rabiul Awwal ah, akwai magana Abdullahi dan Abbas akan wannan akwai wa'insu daga cikin sabbai wa'inda suka ayyana maganar rabiul awal kamar yadda ibn ishaq daga cikin malaman tarihi ya kawo idan ka duba a cikin misali a ibn hisham wato ina nufin wannan malamin tarihi eh, mai ibn hisham ya tabbatar da cewa a cikin rabiul awal kuma wannan maganar ita ce tafi karfi ka fahimta aiko ita ce tafi karfi cewa a rabiul awal ne aka haifi annabi duk da zaka samu wa'insu magana da su ta sabawa haka To, kola mun gode maka Allah saka da alkhairi mun gode maka sosai. Mun gode. Mun gode kola. Eh? Na, kola bar mu ba wasu dama kuma ka gane lokaci ya kuri. Ka gane Malam Hassan. Eh. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Wa alaikum assalam. Na, ya sunan kira daga ina ke kira? Sarki zaki. Na. Bello ne daga Bauchi. Ah, Malam Bello daga Bauchi garin Shehi. To. Ah, gari da Sarki zaki ina kuma kai da bakon sarki zaki. Muna ji muna amsa. Ina yin ku fatan alkhairi. Muna ansa, muna ansa. Malam Bello ranan fata ce ka yadda da Maulidi. Eh? Ranan ka ce ka yadda da Maulidi. ok a ah, ni na yadda na ce a zuwa faɗi darajojin annabi da eh a ah, ta shi ke nesa ah, ina tuna maka ne kamin kai wa malam tambaya a <laughs> ni na yadda ma in dai za a yi taron da za a tsaya a zauna a fahimta a faɗi darajojin annabi ai wannan yana da kyau mana sarki zaki to shi ke yanzu yanzu yi wa malam tambaya muna jin ka. yawa ni abun da nake so ba wannan abun in eh, ga da ana sarki zaki muna jin ka abun ne gaba ɗaya ya zo ya zama iri ne gaba ɗaya abun da ni ina so na yi magana ne akan cewa inda abun nan azumin nan shine annabi ya yi eh. kuma da yan tijjaniya da yan izala ba a samu saɓani akan azumin ba a ba samu sabani akan azumin ba bi ma'ana yanzu yan izala da ɗarika kowa ya yarda da maulidin kenan ko amma kan azumi ya yadda kan azumi yayi ba wanda bai yadda ba ne a ba azumin ba maulidin wannan maulidin ba azumin ba annabi ba yanzu bari bari ma she kai da shehi ne to shehi da yana jin ka ai sarki zaki ko kai ma ka bashi amsa sarki zaki <laughs> Shey yana jina. Shehi yana jin ka. Salamu alaikum. Tuni tambaya na nan ne. Inda an ce azumi annabi yi kuma annabin ma yanzu hadisin da ka kawo yana nuna cewa annabi yi azumi. Eh amma maulidin kenan maulidin yadda ake zuwa yi shi a sunnatance an ce ran litinin kuma ba a ce wani shekara ba a kowane tatin litinin da alhamis kawai kai azumi inda ya kai masoyin manzon Allah ne wannan dai da yan eh, kibiyaniya da yan dariga ba yi saba ne akan wannan ba to to malam bello ji malam ka saurare shi zai ka ji shi kuma okay malam malam wai bai sauka ba sannan wai abar ya sauka ya sauka ban gama tambaya na nan shine inda ku kun ce bayan azumi akwai wani abu akwai wani abu to wannan kuma inda kun ce akwai wani abu wannan kuma za a biyo ne a ga ya annabi ya yi ya iyalinsa suka yi ya sahabbansa suka yi a gina wannan hujjar a kan wannan idan aka gina ta a kan wannan to he a ce mabiya su yi amma in dai ba a gina ta a kan wannan ba he a bar kowa ya azumi inda shi yana da asali addini. Ok, wato bol yana da asali ke. To, eh, muna jin ka malam. To yanzu malam Bello tsaya tsaya malam zai baka amsa. Ina jin tsaya Yawa. Yawa, kana ji na sosai. Ina jin ka ya shek. Yawa, to na ji daɗi yadda ka shigo a haka. Kaga na farko mun yadda da kai akan cewa annabi ya yi maulidi amma kuma ta hanyar azumi ko? Na'am. Ina jin ka ya shehu. In ji ma shehu. Ina jin ka. To kana ji sheka bashi amsa. Mun yadda ni da kai duka Annabi ya yi maulidi amma ta hanyar azumi ko? Na'am, ina jin ka. Yawwa, a'a, ce kai ma ka yadda da hakan. Ni dai na yadda ana azumi. Litinin da Alamis. Eh, Yau a'a, litinin din dai tukuna eh, saboda ranar litinin din ya ce saboda ranar ne aka haife shi ranar haihuwarsa kuma maulidin aina haihuwar ne ake ko to na mu je iya kuri yawa to to yanzu ka amince kai ma ana maulidi amma ta hanyar azumi na yawa to ina masu cewa maulidi kawai bidi'a sai su ce maulidi bidi'a ne Eh abun da ya sa dalilin da ya sa suke cewa wannan maulidin da ake cewa bidi'a ne wanda aka ware na shekara shekara da ake cewa wannan shine bidi'a amma in aka ce ran da kowa yayi da ran alhamis ai wannan ba bidi'a ba to ai su ba sa cewa ga maulidin da yake mai kyau ga maulidin da bayi da kyau su ba sa faɗan haka kawai sukan ce maulidi bidi'a ne kawai kuma malam abun da nake zuwa ku a gaskiya a cikin mabiya na tijjaniya da yawan mafi yawancin su wasu yanzu Allah ba san azumin litinin da alamin ma a matsayin na haifuwan annai ba ne wasu da yawa sani ba sun ɗauka shekara shekaran da ake yi kawai shine tabbace ce kuma shine in kai shi kai maulidi. In gari ga tijjaniya da sauran su suka koyar da har ƴan ma karatu ai. Na'am? ai su suka koyar da su karatu ma kuma ya zaka ce ba sa yi wannan ai ba adalci bane a magana kana ji na abin da sai nake so kawai mu yi magana a kai kana ji na malam ya kai mu muka sani inda mu ba a zama a cikin wanda ake cewa suna yi ba yawa magana da yawa to kaga yanzu ai hukunci akan cewa ba sa yin azumin kaga wannan hukunci ne akan abin da kai baka sani ba to ai hakuri yawa very good to sannan abu na biyu abinda nake so da kai shine da Allah ka dan fahimce ni sosai kaga waɗanda suke magana akan mm, cewa annabi bai yi maulidin nan ba suna kuskure saboda ga hadisi sun san da wannan hadisin kuma suna cewa bid'a ne amma da cewa suka yi kaifiyar da ake irin wanda ake yi a yau annabi bai yi irin wannan ba kaga da shi kenan sai a ce musu to ga istinbadi nan kuma istinbadi ake amma wannan hadisi karara nan kuma sai a koma sai a tambaye ka misali za ka iya cewa ga irin tafsirin da annabi yake yi a cikin watan ramadana yawwa malam to wannan maganar cewa wai a su koma su fada? E, eh, ku ya kamata ku koma ku fada a mabiyan ku saboda ku ne kun sani ya kamata ku gaya musu cewa ba azumin da ake yi na litinin da alamici ne shine sunnar annabi kuma annabi ya yi sabansa suka sun yi wanda ya ga da shi ya yi amma ba wai za a waya shi shekara shekara wannan ku ya kamata ku faɗa ba wai mu maluman mu ba ba haka ba haka kana ji na kana ji na mm. ai ba azumi kadai aka yi saboda samuwan annabi ba sannan shi maganan shekara shekara saboda ai munasaba ce misali ga watan Ramadana kaga watan Ramadana in ta zo ai an fi yin tafsiri a cikin watan Ramadana saboda munasaba ko ba haka bane amma ya haramta kuma a yi tafsiri a wajen watan Ramadana yawwa to yanzu yanzu dai a yadda na fahimci maganar ka dai magana tana nuna cewa azumi hmm. abun nan maulidi na shekara shekara wannan dai kawai bidi'a ne bidi'a kamar yaya bari ka ji kana ji na yanzu ba eh. kai yanzu da farko dai ni da kai mun yadda annabi ya yi maulidi amma irin wanda ake yi wannan shi muke magana shi kuma malamai sun yi istinbadi ne istinbadi a kai kamar yanzu misali tafsiri kana ji na tafsiri a cikin watan ramadana masu cewa a daina maulidin ba suna tafsiri a cikin watan ramadana ba adalci nake so mu yi ni da kai duka mu yi adalci wa al'umma musulmi ba ana yi ana yi da ana yin tafsiri yawwa ana yi yawwa to da mai jan baki ko na'am kore yau yawwa to annabi ne yayi wannan tsakani da Allah a sanin ka annabi yayi irin haka a sani na a gaskiya ina zuwa ya guri ana ba da amsa ni dai a sani na gaskiya a sani na ban hmm. ce annabi ya zauna ga wani yana ja mai baki suna zaune haka ba gaskiya ban sani ba da wannan yawa yawa akwai sahabban da suka jawa suka ja baki kuma ya fassara musu akwai wannan amma dai tafsiri ne muhallu shahid dai baka san cewa a cikin watan ramadana annabi ya zauna da bai ja masa baki har karshen watan ba ko to kaga yanzu hmm. annabi bai yi wannan ba shine gaskiyar magana annabi bai yi ba to tunda annabi bai yi ba to me yasa mu muke to me yasa mu su su ake yi abinda annabi bai yi ba yawwa to amma yanzu wanda suka yin tafsiri eh. sun fito suna nuna cewa wanda ba sa yi makiyin annabi ne? Ah, to maganar kuma wannan daban ne. Ai wannan hukunci kakan hukunta kowa da abun da ya faɗa ne. Za ka gama mutane duka ka musu hukunci iri ɗaya ne. A hisabi ma Allah yakan yi wa kowa da abun da ya aikata. Ai ba za a ce yanzu laifinka da laifin wani da wancan ma dukai za ka haɗa ba. Haka ne? Kowa ina Allah zai kama shi da abun da ya yi ne. yau wato kuma ya ku bar abun a buɗe haka ba za a ce wanda baya inda kun san Allah ne yake hukunta kowa ya eh, a bar ah, abun haka amma ba za a ce wanda baya to amma kana sane da shi kuma makiyin annabi bane to ka saurara amma kana sane da waɗanda suke faɗan suna cewa masu yin ɗan bid'a ne a shirka ne a mushrika a kafirci ne ka san suna gaya musu haka in adalci za a ah, yi eh, suna fada ko ba bidiya kan kai ma malam kun sani bidiya ne na shekara shekara din kan kawai dai na alami da jini wannan shine asalin zuwa mana ina zuwa ina zuwa to yanzu kenan saboda wanda suka yi tafsiri a watan ramadana tunda annabi bai yi irin wannan tsarin ba sai a ce musu dan bidiya ne ka bani amsa wanda suke tafsiri a cikin watan ramadana kana ji na na'am kana wanda suka yi tafsiri a cikin watan Ramadan tare da laijan baki ana iya ce musu dan bidiya kenan idan har suka za bidiya a jiki, za a iya ce musu bidiya mana in har suka za bidiya a jiki. me bidiyan ne me bidiyan ne a wajen ka me bidiya bidiya kan ka zo ka yi abun da annabi bai yi ba kuma bai ce a yi ba kuma bayan to annabi to to na tambaye ka na ce maka to shine na tambaye ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafsiri a cikin watan ramadan tare da mai ja masa baki kai kanka kace baka sani ba kuma baka taba ji ba sai na ce maka to bai yi ba to tun da bai yi ba to ina ga waɗanda suka yi su ma sun zama yan bidi'a kenan a'a ba ah, eh ni ban ga ina jin ka da ya guri ka ƙara maimai da tambaya na ala ban ji ta baya yi mala. Eh magana ba fa tambaya na maka bayani nake maka abinda nake faɗa ba. Tunda yawa tunda misali tunda misali annabi bai yi tafsiri a cikin watan Ramadana tare da mai ya masa baki ba in wasu suka zo suka yi yanzu za a iya ce musu ɗan bid'a kenan tunda ba annabi yayi ba. Kai yasa na baka amsa nake yi don a zaman da suke zama su ba wai faɗin Allah da manzonsa za su yi ba wana iya cewa bidiya wana ko yawa a'a manufa dai kawai saboda annabi bai yi ba ai dama na tambaye ka na tambaye ka daga annabi eh, ba a cewa abu sunna inda dai annabi bai yi ba kuma ba hadisin da ya fito ya ce annabi ya yi yawa to mun yi daidai da kai akan cewa dai za a iya ce musu dan bidiya yawa to mun yi daidai da kai mun yi daidai da kai za a iya ce musu dan bidiya kenan yanzu kai din ina zuwa malam ya guri kai ma nan yi wa ah. tambaya nan din inda ah, kai min tambaya yanzu kai ga da wanda suke tafsiri a azumin ramadan yan bidiya ne subhanallah shine nake baka ai yanzu da waɗanda suke cewa masu maulidin dan bid'an da waɗanda suke ganin a'a muna maulidi don muna maulidi ba za a ce mana dan bidiya ba to ai ku gashi nan kuna tafsiri shi ma annabi bai yi irin wannan ba ko kenan kuma za a iya ce muku dan bidiya kenan to shine nake cewa ka sallama akan cewa masu maulidi waɗanda ba sa maulidi suna cewa masu maulidi dan bidiya saboda su suna ganin annabi bai irin wannan taron ba to su ma kenan tunda annabi ba shine yayi irin wannan tafsirin ba za su za a iya ce musu dan bidiya kenan kawai amsa eh ko a'a sai mu wuce gaba shi shikenan mara na sallama in dai ba hadisin ga dake babu kuma wani abu da annabi bai yi ba bai ce ba ba ya gaban sa ba bidiya ne na yi yawa to kaga duk tafsiran da ake duk tafsiran da ake a cikin ramadana ba duk yan bidiya ne suke yi ba kenan a irin hukuncin da kuke yi a hukuncin ma an kawo mana dalili inda an ce cewa akwai sahabin da ya taba jawa annabi kuma ya fassara wannan abun shi kadai ma ya ishe ya zama abu a cikin ramadana a masallacin a cikin ramadana a masallacin yau amma amma ranar da a ranar kar ma na shigo da wannan magana ma kawai bari ta wuce ya haƙuri akwai wata magana zai shigo amma bar ta kawai inda da yanzu biyu ne to kana ji to yawwa to kana ji na ko to kana ji na dan eh. karin bayanin da zan dan haska maka kana ji da ka dan nasu sosai da Allah ka san a ciki akwai kuma masu gasan karatun alkur'ani su ma suna cewa masu maulidin bid'a suke kuma kaga gasan karatun alkur'ani nan annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba kai shekaru sittin ma aka faro ta yanzu kenan shi musabakan meye sa kai a tunaninka ita musabaka da sauka da kuke yin gani ban ga wani bambanci ba yau to shi ma menene matsayinsa kenan amma yanzu ai ba malamin izala ko wani dan salafiya da ya taba fito yake wannan saukan da kuke yi na qur'ani shi bai dace kuna yin ba zuwa na tada jijiyar wuya kamar yadda ake nan ka fahimci maganar baka fahimci magana da nake wato na maulidi na maulidi ana tada malluma na tada jijiyar wuya cewa bai da kyau kenan Eh, a kai kai ah, kai kai wani yana tambaye ka wato ana ana ta da jijiyan wuya kenan ko. <laughs> Ana ta da yanzu kana ji ba kana ji ba malam da yazo yana halkokin nan da ya yi su kafin maulidi ya zo watan maulidi ya zo bai yi su ba. Na'am na'am na'am na'am. Kana ji ba kana ji ba dan ya yi ta biyu ya yi har ta uku. Muna nan muna na hudu ma a kawo mana muna so. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa Yawwa yadda yadda ka shigo a sai haka kuma kana fin adalci sosai da zaka zauna ka zama adali cikakke yanzu duba kamar gasan karatun alkur'anin nan tun da kaga ba annabi ne ba kuma shekara sittin ne ma shi irin tsarin da ake na maulidin ma da ake magana ya fi shekara ɗari bakwai yanzu shi kuma gasan karatun alkur'anin kaga shekaru sittin amma masu gasan karatun alkur'anin su suke cewa masu maulidi yan bidiya to a nan kana ganin an yi adalci kenan ko kuma masu maulidin ne ya kamata su ce musu majin bidiya tun da kaga kwanan nan aka fara ma gasan karatun alkur'ani Ai abun da aka faro nan da shekara ɗari bakwai da wanda aka faro jiya ai duka ɗaya ne in dai abu ba kyau kawai ba kyau ne ba a cewa wannan ya kai ɗari in dai bai kai ga sahabbai ba kuma ga to manufa dai to ina zuwa manufa dai manufa dai shi ma gasan karatu alkur'anin bidiyan kenan a karatun Qur'ani ko ai malam ko kai na san ina ga ya guri da ya kai dar karatun Qur'ani kan bidiya ne ba haka fa nace maka maganar gasa gasa nace maka gasan karatun alqur'ani ka ji da kyau gasan karatun alqur'ani shi nake maka magana shi ma bidiya kenan gasa eh shine musabaka musabaka musabaqatul qur'an musabaka okay musabaka da ake yi na qur'ani eh eh To wannan ai malam kawai kai zaka kawo dalilin da zaka zamar da abun bidi'a ko kuma ka ce abun ba kyau ba wai amma su su da ah, suka ce annabi bai ah, yi wani bayan dalili suka kawo suka ce ah, bai yi a shekara bai yi a shekara a ce a shekara a yi kaza a shekara na tambaye ka kana ji na na tambaye ka akan menene ka ce abun da annabi bai yi ba ko yawwa to sai na ce maka san karatun alqur'ani ma wani abu hukun to su ne bidiya yawa kana na? to yanzu ga san karatun alkur'ani shi ma tun da ba annabi ya yi ba shi ma ya zama bidiya kenan a in ka kawo dalili in muka ji zai iya zama bidiya in da ka kawo dalilin ka ba ba dalili ai ba dalili shine nace annabi bai yi ba ai annabi bai yi ba masu yin ma sun san annabi bai yi ba ai saboda haka me matsayin sa kenan to shikenan yanzu masu yin musabaka ah! su ma a musu hukunci irin na maulidi na wato kenan sai su ma za a iya musu yan bid'a kenan Muwai ba ma ce ba ma ce maulidi yan bidiya ya dai ce wanda suke aikata bidiyan maulidi. <laughs> O oh, ba ku ce ma yan maulidi yan bidiya shi da wanda suka aikata bidiya. to yanzu shi na sai a ce masu gasan karatun alkur'ani masu aikata bidiya kenan ina zuwa kowa ka kira shi da dan bidiya kuskure ne to shi ke to very good to yanzu waɗanda suka aikata gasan karatun alkur'ani suna aikata bidiya kenan tunda annabi bai yi ba eh in eh yasa na gaya ma in dai ba qur'ani suke karanta ba kan bidiya ne mana eh ba wannan yanzu wannan aida da ake ah, musabaka ya ya minti da wala wannan abun da ake cewa abun nan na karatun da ake yi ba ware mai wani rana a kashe in dai wannan rana ya zo za a yi a ranar kuma ba ware mai wani lokaci a ce wannan lokaci wai shi in dai ba a yi bato ko kai bai yi ba wannan abu ne na ɗabi'a mu mutane haka kawai abun da za a nuna mutane amma ba wai a ce eh. shekara kaza wato dai abu ne kawai na ganin dama haka na ga dama in musabaka in na ga dama eh, kuma in bari ko kenan kawai wato dai magana ita ce kamar dai kawai ah. kuma za a yi bikin kuma shi yasa maluma suka je annabi kuma bai ware a shekara ya je a shekara za a yi biki da kaza in kuma ya ware kaga ba ya eh, eh, kawo dalili kawai malam ko ba haka ba ya gure to ai to ai shine aka ce maka wannan hadisin da yace an tambaye shi me yasa yake azumi litinin yace saboda ranan haihuwarsa to kaga kenan ranan haihuwarsa in duk lokacin da zata kewayo a shekara tunda yace yayi saboda haihuwarsa to ai shi kenan yayi munasaba a daidai kenan ya eh, yayi mana yayi amma wai a shekaran ne a shekaran da yawa yi a shekara za a yi wannan ni shi nake ganin wannan shi ruwan mu suke cewa bidiyan a ware a shekara za a yi wani biki wato a ta yi kai kai wurin ka a ta yi kowane litini kenan ba ba shekara ba wannan sunna ce malam ya sani kuma ruwan mu eh mana shi matsalar shi wai a ta yi kowane litini wai wai kullum kullum ma za ka iya maulidi ba matsala ai kullum ma to in ji malam ba litinin kullum ma za a iya yi litinin din da inda litinin malam wai shi wai shi a tsaya kan litinin in kan litinin a tsaya kullum to wai shi ba bidiya bane amma <laughs> sai kawai shekara bidiya ne manufa dai alhamdulillah shi ya yi da maulidi wannan fa yana da tabbacin sosai ba ya yarda da maulidi a shi ne kaga ai ka ce kai a wurin ka maulidi daidai kowane litiri kawai shikenan yayi yau to alhamdulillah shi kenan ka fahimci maulidi daidai kowane litiri ka ke shikenan kana ka yadda dai da maulidi yawa magana ya kare kai ba mai cewa maulidi dukkaninsa bidiya bane kai akwai maulidin da dai ana iya yi shikenan ko to <laughs> mun gode mun gode mun gode mun gode da Allah kuma mallam ya muna taliki mallam muna da da Allah next college ba za mu dukira ba kuma ku hakuri eh, a ah, ka kara ko biyu ko uku ne akwai sai su magana biyu ko uku haka to mallam shi mu kara daya saboda yanayin lokaci to to ba dama eh. eh eh okay okay bari barin kara biyu na TikTok kai magana shi na WhatsApp kuma yayi magana eh assalamu eh, alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola da TikTok wa alaika salam kola a kan tiktok kola ya sunan karge na ke kira sunana adam daga germany ok malam adam daga germany kana tare da shek ahmad imawa ka wannan layi barka barka barka shehu she yana jin kai na Hausa. sanu kadir wallahi to shehu gaskiya abin nan ni mauludin nan da abin nan ake cece kuce ya kai gaskiya ni na gani kamar tun da kun ce an dabi bai yi ba ko to an dabi bai yi ba gaskiya to idan ana yin abin na gani kamar ba matsala ba ne da ake yin nan ba. A a a ka tambaye malam kace an ce maulidin nan annabi bai yi ba. Eh, eh amma malam fa wa annabi yi. Eh ni ina ta annabi ya yi maulidin. Akwai hadisi Malam wa akwai hadisi da ke nuna shi annabi ya yi maulidin. Hadisin yana nan a cikin sahih Muslim, hadisu ka katadata. cewa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an saumi ne ta ala zaka yawmun wulidtu fi an tambayi annabi me yasa kake azumin litinin yace saboda ranar maulidinsa ne ranar haihuwarsa ranar maulidinsa annabi yayi saboda maulidinsa to wannan kuma ai litini da alamis ne wannan kuma azumi ne yawa to amma azumin to amma azumin dalilin meye yayi saboda ne Eh, ya yi ne don sabida kusan ya ta kusanta da Allah shi sa ya azumi ba haka yace ba fa ba haka ya faɗa ba hadisin ba haka yace ba ba ya ce takarruban ila Allah bane ya ce zalika yawmun wulidtu fihi saboda ranar ne aka haife ni ba cewa yayi yi ne takarruban ila Allah saboda kusanta zuwa ga Allah ba kar mu canza lafuzan manzon Allah na'am wannan shehu ko maulidin da ake yin in dai ni dai shehu ni na ga wannan ba komai ba ne amma don sabida irin cakudun da ake yin nan Yawwa? Eh to ina zato assalamu alaikum in dai haka ne maulidin to wannan kan ba matsala ba ne ba haka ka yadda da wannan eh, wannan dai gaskiya ni na gani ba maulidi ba ne don sabida wannan azumi azumi wannan da muke magana yanzu azumin azumin na ce faɗa azumin ta yadda cewa saboda haihuwansa ne yayi don girmama ranar haihuwarsa ni abinda na fahimci wannan na fahimci wannan ne kamar wai ranar alhamis da ranar alhamis ba alhamis bane ba alhamis bane litinin wai litinin ne ba alhamis ba ba alhamis ba litinin ba su ila an saumi yawmil isnaini an tambaye shi game da azumin litinin litinin litinin kala zaka yawmun wulittu fi yace saboda ranan ne aka haife ni ma'ana ranan ne ranan maulidin sa kenan azumi da yadi na ga azumi ba ko azumi daban ko da ma haka nan ne eh ko da ko da haka ko da haka nan ne eh? amma wannan azumi yayi wai ko da ma wai ko da haka ne amma ai annabi shi azumi yayi yawwa to ai dama haka ne ya yadda cewa yayi azumin amma saboda maulidinsa ya yadda da haka eh ni na yadda haka amma shehu abin yake yawa to alhamdulillah to kana ji na to abin da yanzu ya saura abin da ya saura kana ji na eh, yanzu abin da ya saura shine irin taron da ake yi na maulidin shi kake magana ko? ba ma taron nan ba in dai taro dai wannan ba komai ne shehu amma yawa to alhamdulillah taron ma ka yadda to alhamdulillah yanzu ga kai yanzu ka tsaya ka ji kafin ka je gaba da mu rika yin abun a hankali mana mu rika yin abun a hankali ka saurara ka ji tunda ai nan muna fahimta ne ko eh, kana ji na yawa yanzu kai ka yadda da wannan maulidin ta hanyar azumi to kaga masu cewa maulidi sannan na biyu kace kai taron ma ba ka da matsala da shi so alhamdulillah kaga kai yanzu taron ma ka amunta ba matsala to yanzu me kake korewa shine yanzu an samu abu biyu a wajenka taron maulidi ba matsala haka wanda zai yi azumi ya yi maulidi babu matsala da wannan to yanzu kai an samu abu biyu a wajenka to saboda haka yanzu abun da ya saura maka shine menene abun da kake ki ko kake gudu ne kawai ka faɗa in Allah ya ni ma zan ga maka matsayina a abin da nike gudu shine malam eh, irin guduwan da ake yin maza da mata ake rawa ake kiti da eh. rawa ake ake eh. barna abin abin kasa ni da kai duka muna da abin da yake faruwa don ne da ma ana iya yin shi kan akan kunce hankali da ba damuwa kwarai a to kai fa ba ka ma da matsala wallahi ai to ai kai kan ma kana kan layi ba ka da matsala gaskiya duka ni da kai kana ji na kana ji na kai ba ka da wani problem kan maulidi kai ba ka ma da matsala kawai ai dama eh, kana ji yawa kai matsalarka maganar haɗuwa maza da mata da rawan da ya wuce gona da iri waye da ake yin nan to mu ma ba ma tare da irin wannan duk abin da ya wuce kana ji na duk abin da shari'a ta kore mu ma ba ma tare da wannan amma da misali waɗanda suke magana akan maulidi suna irin wannan maganar taka da an samu daidaituwa manufa ka zo ka ce abubuwan da ake a cikin maulidi kaza da kaza a daina ba su da kyau kaza da kaza ana ta gyara a hankali kuma gyara baya samuwa lokaci guda saboda kuma rashin samun gyaran ba shi zai sa ka yi kondemin din abun duka ba to sai ka zo sai ka ce kaza da ake yi bai dace ba kaza da ake a bari kaza da ake yi ba kyau kaza ba kyau to wannan mun yadda da wannan ɗari bisa ɗari asali muna daga cikin waɗanda suke tsawatarwa suke maganganu masu wato masu zafi akan wannan layin to amma na ba shi zai sa ka condemning din taron saboda samun akwai wanda suke ɓata taron ba misali bari in maka wani misali kaga yanzu ai akwai waɗanda suke cewa kamar ah, haduwan maza da mata amma misali za ga da daddare akan fito ta hajjudi maza da mata ta hajjudin da ake fitowa maza da matan nan baka da shaida matan nan dukkaninsu sun fito sun yi ta wajen ta hajjudin nan ko kuma wani abu bai faru wanda yake mara kyau ba za ka iya da shaida a kai ba sannan misali kamar a ranan sallah kamar sallan idi kamar sallan idi na azumi ko sallan idi na lahiya kaga ai maza da mata ne suke fitowa Za ka ga akwai masu kide-kide masu rawa masu waɗansu abubuwa saboda a ranar sallah ai musulunci shari'a ta ba da ɗan wani sassauci haka ka gane magana na ko ta ba da ɗan wani sassauci haka to amma ba shi zai sa saboda samun waɗanda suka wuce shari'a ko suka ƙetare shari'a ka yi kondemin sallan idi ko kuma ka yi kondemin sallan idin azumi ko sallan lahiya ba a'a sai ka kore waɗannan abubuwan da ake batawan sai ka tabbatar da sallar idi ka fahimci maganar ko to wannan mu abun da muke magana kenan ai masu maganar kaga da suna fitowa a yanda kai ka fito haka wallahi ba ma ci ba za mu ma ci komai ba sai mu ce a ai tafiyar mu ma ɗaya da kai saboda dukkan mu manufan mu shine ya za a tsaftace abin da ya shafi maulidi amma kar a kwandemin maulidi duka ko a fake da waɗansu abubuwan da suke bata maulidi a kwandemin maulidi ina so fa ka sani akwai waɗanda har a yanzu su suna ganin cewa kwata-kwata a daina maulidin ne saboda haka sai su fake da akwai abubuwan da ake barna a ciki da shauransu yawa sai su kore maulidin ta waɗannan abubuwan amma da cewa suke kaza da kaza a daina amma maulidi a haɗu a yi tarihin annabi a faɗa wa mutane waye annabi a karantar da mutane waye annabi to wannan kan abu ne mai kyau waɗannan kan yana da kyau a yi hasali ma da a ce an same su suna irin waɗannan tarurrukan to sai a ce a'a lallai wa'incan abubuwan ne suke ki to amma sai ya zamana ba sa taro saboda annabi su je su yi taro wanda ba ki ta gidan, babu rawan babu kuma ma matan sun haɗu da maza zallan maza suna faɗa wa mutane waye annabi sai ya zama ba sa irin wannan din sannan kuma suna kore wancan ɗin to kaga masu irin wannan manufansu asalin su hana maulidin ne gaba ɗaya to masu wanda suka fito ta irin wannan fiska kaga babu yadda za a yi a fahimci juna kenan ka fahimci maganar da nake faɗa aiko ba yanda za a yi a hana duka baki da haka don sabida eh, ba zai yi ba ah, yanzu ba kana ji na ba yau aka fara ba to bari ka ji kana ji na yanzu ba kana ji na very good har hmm. da garin larabawan nan da sauransu yana nan amma yadda ake yin wannan ba haramun kana ji na mm, Malawar shi a wurin shi ba haramun ba ne, inna ma yanda eh, ake maulidin ne eh, gaskiya ba ya jin daɗi yanda ake. Wannan bayi kama da matsala, eh, wannan bayi da wani matsala gaskiya, wannan shi bayi da wani ma matsala gaskiya, wannan bayi da wani matsala to kola mun gode maka Allah saka da alkhairi mun gode sosai kola mun gode insha Allah a to abinda shi yake fadakarwa kenan wallahi da mm, ni na gani wallahi gaskiya ban yanzu ba kola yawa kana ji na ka nazar da zuciyarka ka san kana ji yanzu kamar misali kaga kamar sallan idi sallan lahiya ai akwai waɗanda suke zuwa su yi abubuwan da ba daidai ba suna ɓata abun da shauransu ko wannan yawwa to amma kaga ba shi ya hana kuma ba shi ya hana kuma ana ci gaba da sallan idi ana yin sallan lahiyan ba ba zai hana ba ko yawa sai dai a ci gaba da faɗakar da mutane ana notsar da su ana ce musu banda kaza su daina kaza a bar kaza kaza ba daidai ba ne wannan ina gani shine a addinin musulunci to masha Allah kola mun gode maka Allah saka maka da alkhairi kuma mu doki kira na karshe don Allah lokacin sallah ya kai ah, mun gode ah, mun gode sosai kola amin amin amin amin amin na gode na gode na gode na gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola na karshe kenan Wa assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki Allah ya taimake ka. Tare da kai kola ya sunan karga yana ke kira? Sunana Ahmad Usman daggarin Sokoto insha Allah. To masha Allah Malam Ahmad eh, Usman kana tare da Sheikh Ahmad Imam aka wannan layi. Ina gaida babban sehin mu Sheikh Ahmad Imam. Yana jinka kuma yana amsa. Da kaman kokarin da ya kai yayi kokari sosai alhamdulillah yau dai insha Allah an fahimci maulidi. Masha Allah. Kamar yadda mun kaji. Masha Allah. To sai dai ni abu guda ne ko dai abu guda biyu ne ka so yin faɗa. Kamar game da masu cewa annabi bai yi ba, annabi bai yi maulidi ba. Hmm. To yanzu mutum sai sai annabi ya yi, a sai babba ya ce ma wani girmama ni zaka girmama babba? Sun san dai maulidi girmama annabi ne. Kamar yadda aka ce an kamar yadda aka ce an samu wani an ba da hutu na maulidi na duk duniya gaba ɗaya sai wani ɗan izala hanci yana aiki ko daga Legas ne sai Amadu Ismail Kirista yake mai wani halan kai baka koma gida ne an kace yan uwanku duk sun tai hutun maulidi sun tai maulidi yake a ina annabin mu bai yi ba bai kiyayi ba Kirista ba ka ji amsar da yabba sai yake kai baka da hankali ne sai babba yake ma ka girmama ne zaka girmama shi ji abin da sai ya tsaya bai sa abin da zai faɗi mai ba. Hmm. to irin ga abubuwa su ne abun mutane su dawo da hankalinsu to alhamdulillah ko da suka ce eh, maza da mata suna haɗu wurin maulidi to maza da mata suna haɗu wurin maulidi don mai baɗala ya shigar da baɗala ce wurin maulidi zai bata maulidin annabi ga mai sace waya ya je masallaci ya yi sace waya bai bata sallan masu sallah ba haka za mai me sace wani abu ya shiga aikin hajji bai bata masu aikin hajji ba amma kai don maulidin annabi don in su da annabi sai ya ce wai maza da mata suna haduwa a gurin maulidi to mu dai bamu yadda ba maza da mata su haɗu gurin maulidi kuma alhamdulillah maulidin mu ma mu ban gani ba ni dai zuwa na maulidi ban san iyaka ba wallahi ko tun da wata gata tsaya ban san iyaka zuwa na maulidi amma ban ga inda maza da mata suka haɗu amma in sun kace haka Allah ba saka ba mu ke babu ba ba mu ke babu ba amma mu ma muna yaƙi da abin ba mu yadda a yi ba kamar yadda suka faɗa amma dai abu ɗayan biyu kawai ne su dai dawo sun su da kansu sun gano kawai maulidin nan maulidi kawai aka yi malamin su su ibn taimiyya sun nuna za a samu lada a wurin maulidi ga alhamdulillah dr mala ahmad bamba allah ya saka mai da alheri suna ji abin da ka faɗa amma in sun tashi suke ai ba a turo mu nasiba kaza kaza amma alhamdulillah da su cewa suka yi maulidi kafirki ne kaza kaza amma yanzu sun dawo suna karanta littattafai suna cewa taimiyya taymiya yake duk wanda ya maulidi zai samu lada ai to an samu ci gaba Allah ubangiji ya fara shiryar da jama'a albarkacin da'awar da aka yi Allah ya ba mu don annabi mun gode sosai Allah ya saka mu eh, da alheri sarki zaki kai ma Allah ya biya ka Allah ya ba da lada amin amin farman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to jama'a alhamdulillah alhamdulillah ah, mun tashi kenan amma ko ni bawan Allah eh, na ga wai ya kira su 90 ko menene don Allah ya yi hakuri ah, lokaci ya kamata mun sha awa uku mun sha awa uku kenan da baya Ta ma don Allah zan baka bawon Allah nan zan baka minti biyu uku don Allah ka yi hakuri salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu bawan Allah salamu alaikum kola kola assalamu alaikum to za mu aje ka muka aje ka fa ba za mu da kiran ba kuma fa Salamu alaikum kola. Za mu ba sake ba shi Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum assalam barka da yake sarki zaki. Barka kare ya sunan karge na ke kira. Ah, sunana Adamu Ismail ina kira daga Lagos, Nigeria. To masha Allah ya kuri zan baka minti biyu lokaci ya wuce. To masha Allah na gode da wannan abu da aka bani. To masha Allah. Yawwa tambaya na na farko da Allah zuwa Imam. Yana jinka. Yawwa ya yi program kamar guda biyu na dan bi to amma ina son nan yi tambaya kaɗan akai da Allah. na farko shine in ya dan yi program ya dan gama kamar ne waɗannan na bi a wani shafi na Isha FM to yau ma na ga ya kuma maimaita mai hikima a ciki da Allah in ya gama za a yi koli kuma sai ga ba shi ba hoton shi sai dai a kira ta wazo. A wannan wannan wannan wannan tambaya da bai saboda kana wurinka yanayin networking yana da kyau wurinsa yanayin network ba bai da kyau shekaran jiya haka za mu uziri wala za mu yi program abin da yasa ba mu yi program ba saboda network wurin shi ba mu same shi da kyau ba yasa shekaran jiya ka ba mu yi program ba da wannan program da kake ji yau da shekaran jiya za ka ji shi to amma kaga eh, yau kuma yana cikin karatu shi kaga tunda dai an same shi dai yana magana ba wai ya tafi bane an tunda dai an same shi ina ga wannan duka ba matsala bane ba wallahi to hmm. hakan ne ba matsala ba ne amma mu a fuska akwai sakon da muke ansa saboda ni kaga na kai kamar shekara kusan hudu ko uku na bin shafin kama na ga kira dai wannan ba na samun daman kira yawwa to akwai dalilin da ya sa mu mu ba ma mu ba ma kira mu abin da ya sa kawai na kira kenan yanzu saboda ina bin shafin ka ina bin wasu shafuka ma ina abin nan amma kira dai haka ni ba na yi na'am na'am Eh amma to ina so dama ina so in tambaya ne saboda ni ba na jin daɗi ana program da mutum sai an kai matsayin wannan lokaci sai an ga kuma ya sami ta ta ta ba wallah kan mu yi wannan kaga na kula ta kira eh, A fahimce ni ya eh, kuli to eh. abin da barka fahimce ni da shi. Kaga duk wayannan malluma wallahi in ba mu tsara mm. musu mu musu godiya ba kan mu yi wani magana da mm. bai dace ba. Abin da yasa nake ce maka kaga wannan wayannan malluma fa eh. ilimi in sauki ne me yasa mu duka ba mu samu ba kuma ka duba wani fa ya je gidan makaranta wallahi yayi wahala shekara da shekaru amma Allah bai ba shi eh, daman samun ilimin ba. To kaga wanda Allah ya basu wayannan da ce suka samu wannan ilimi kuma kasan ba da wasa ba an yi hidima an yi koka. rayuwan gaba da aka aka tsoma cikin wannan ilimi she kuma suka zo kuma suna karatu ba wanda fa ake sai musu data a ce malam gashi na wallahi musu she da wasu bayan Allah ce oh, wallahi sarki zaki mun aika ma malami data kaza amma mallumman fa da kudin su fa suke zuwa da su kuma kudin su suke sayan wayan su kuma abinda suka wahala suka samu kuma su kuma suna amfanar da mu to kaga in dai har an same shi ko in dai har an same shi ko ta ina ne to kaga ashe ya kamata mu musu godiya ka gane ko tun da har an same su godiya kawai za mu yi musu ba eh. Eh, eh, kan waya kan hoto ko ina bane sarki zaki ba ina ba wai ina challenging din shi ko abun nan bane a ni ba ina fahimtar da kai ina fahimtar da kai domin abin da ya sa bawan Allah in ba fahimtar da kai ka gane ba wala Allah zaka sa irin wannan wasu wasi a zuciya kamar kan da abun ya dame ka hakka hurta ka gane ko yasa ni ma ba kawai muna baka magana cewa uh, bima na cikin wushi ko wani bane wala Allah za abin da yasa kaga na sake maimaita maka wannan magana za ya samu ba kai ba wan kaga abin da mutum har ya hurta to wallahi za ya samu ire-iren shi dewa masu irin wayannan tunani to kaga maganan ka kai da kafto shi ka zama zarumin da za a ɗauki a sauran kuma bayani su ma su fahimta. Oh, ka gani? na gode da wannan to amma amma da Allah a yi haƙuri da magana saboda na gaya wa magana bana kolin amma duk lokacin da ana wannan ina yanzu ka kamar sha biyu haka ban yi wanki ba ina bibiya hmm. to mu ma son mu ga mu ga gaskiya mu ɗauka ba sai wai mutum ya zo ya ce wani wannan ce gaskiya ba a muna muna gane sako na'am ka fahimci zance na na'am sosai muna gane sako ko ta wanda bangare ta fito muna gane ta hmm. shi yasa ma yau din ma ne ta kokarin kaga na gida ma na ga na samu na samu kiran haka saboda abin ya danyi yi kamar haka ne ban dan ji dadin abin bane shi yasa gaskiya tsakanin da Allah na faɗa to she mu fahimta yanzu yanzu yanzu yanzu shi ke kan da za mu yi next time in kana so mallam ya tsaya sosai ka same shi kullum ran da mallam na dogi na rubuta sunan ran da mallam zai program na kira kai ce to dan Allah ka saka wa malam ah, kati na dubu goma ko yaushe zai furo ce ka saka masa kati <laughs> na dubu goma to wannan lokaci za ka samu malam da kyau ba za ka eh, ba za ka ga eh, network ɗinsa ya shek ba. To matsalar ta kuɗi ce kenan. Ah, yanzu malam da ya zo ke maganar nan ai kuɗi ne kuɗi ya saka kan waya. Ah, ah. Eh? Allah ce Allah ce sarki. Awa ah, Amma amma amma amma amma duk da haka dai amma ba matsalar ta kuɗi ba tunda aka sami. A ah, ba ba a a a a wannan ni ne maka magana amma ba matsalar ta kuɗi ba. Eh to shi a ni ba ni da kai ne wannan ba da shi ba ne. <laughs> Eh ni da kai ne ba da shi ba ne sarki. Masha Allah masha Allah mun gode maka sosai. Yawwa amma yawwa akwai magana ta tafi da Allah. Okay. yawwa shine tambayar da Allah eh, a rukunin maulidi da Allah me an yi shi zai iya bata maulidi yanzu tambaya ta ko ina nan ko ba nan a ba bani sa a iya amsa daga baya na bibiya to masha Allah mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi to a malam abi abi malam wai me in aka yi rukunai zai iya bata maulidi Assalamu alaikum Sheikh. jama'a ku hakuri shikenan yanzu ya assalamu alaikum to kaga assalamu alaikum shayi wa alaikum salam to shayi wai me rukunin da in an yi zai iya bata maulidi sai <laughs> dama abin da yake bata maulidi duk an riga an bijiro ko a cikin karatu da na yi na kakkawo misalai daban-daban sannan kuma ɗazu ma na faɗi kauce da shari'a duk abin da bai yi daidai da shari'a ba to zai bata maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abubuwa da yawa abinda ya kauce da shari'a suka bata shi to saboda haka wannan aikin kulallen abu ne kuma suna nan da yawa yaushe zaka tsaya kana ci kaza kaza kaza duk abu mara kyau kan kowa ma ya sani amma duk abin da ya shafi maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam mukan ce a kore abin da duk yake bata maulidi a tabbatar da maulidi Eh, kamar yadda aka kore abin da yake bata sallah aka tabbatar da sallah aka kore abin da yake bata aikin haji aka tabbatar da aikin haji aka kore abin da yake bata dukkan wata ibada aka tabbatar da wannan ibada Masha Allah, mun gode, mun gode, Malam Allah ya saka da alkhairi. To jama'a, mu tsaya Malam zai mana da in Allah ya da same mu sabon satin Allah ya da. To, bismillah shek. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa sanatullah shai shai ai muna da kenan. Ah, sarki zaki yawa da farko dai sarki zaki na ce muna isar maka da godiya da irin wannan jajircewanka. Allah ya saka. Kana da naka bukatu a wajen Allah muna maka fatan alkhairi kuma Allah ya biya maka dukkan bukatunka na alkhairi. Amin. Tare da waɗanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci da cikin wa'inda suka saurare mu baki daya kowa da irin nashi bukatu muna fata kowa Allah biya masa bukatu alkhairi alfarman sayyidina rasulullahi wannan hira da aka yi duka an yi hira ne akan Allah da annabinsa sallallahu alaihi wasallama kuma sarki zaki wanda ma ya zauna akan yi hira da shi har ya saurari wannan program din shi ma an yi maulidi da shi ko da yana yin maulidi ko da baya son maulidi shi ma yau an yi maulidi tare da shi saboda mm. haka Allah ya ba mu alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya ja mana bukatun mu baki daya barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya ka ba mu zaman lafiya a Afirka ka ba mu zaman lafiya a duniya baki daya amin ana yi turbi izzati Allah ya sallama salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun gode sosai Allah ya saka alkhairi Allah ya saka alkhairi shek mun gode mun gode mun gode sosai to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a same mu gobe ranar talata ko talata muna tare da shek ah, sidi bashir akan eh, a kidunmu a bakinmu insha Allah halkar kamar na biyar kenan da za mu shiga assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa